kaga mutane eh azu na take game mu wani ke ta kira kira ki yayi shigo to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh to sai kuma ci gaba akan wannan bismillah so kaga maganar da muke yi maganar ahlul baiti mun ce asali wannan kalma idan ana so a cire matar da mutum da ɗansa ba sa ciki akwai usulubin da Allah ke amfani da shi yanzu idan muka ɗauki annabi salihu Allah ya ce wala qad arsalna ila samud akahum salihan yace ani ibudullah fa idahum fariqan mun. a wannan garin da Allah ya tura shi sai Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahatin a wannan garin akwai kwamiti na mutum tara Allah ya ce yufsiduna fil ardi banna suke yi a doron ƙasa wala yuslihuna ba ka yin gyara hmm. Tuƙalu manyan garin ta kasamu billahi suka rantsuwa da Allah suka ce lanubayyitannahu Allah za mu tura cikin dare mu je mu sa a kashe shi wa ahalahu da iyalansa baki daya kagan an ce za a turo a zo a kashe ka da iyalanka da wa ake nufi farko matanka kaga matarka da 'ya'yanka in kana da su sun mala na ƙulan na liwalihi sannan mu zo mu ce wa 'yan uwansa ma na mahalika ahalihi wa inna da sadiqun wallahi ba mu san yadda aka yi ba aka ya hallaka da shi da iyalansa kaga nan iyalin mutum kaga dole ai matar tana ciki ko na'am to Allah da ya ba mu labarin annabi ayub yace wa zkur abdana ayyuba idna da rabbahu anni massani ash-shaytanu bi nisbin wa adab diri bi rijlika hadha muktasilun baridun wa sharab Allah sai ce wa habna lahu ahlahu sai muka bashi iyalansa wanda dole duk malamai sun yadda a nan wajen iyalansa matarsa ce kuma har su ma a cikin tafsiransu sun yadda a nan wajen iyalan annabi ayub Allah ya magana masu na ciki sannan za mu ga ma Allah maɗaukakin sarki yana faɗar irin wannan a ƙur'ani da yawa irin ya ce fala saddaka wala salla walakin kazzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta wannan mutumin da Allah ya wa uku ai a cikin yakan je ya banna ne ya koma cikin iyalansa yana takama Allah dai ce wa amma man utiya hu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu kitaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura kaga mutumin da zai koma a aljanna farko da Allah ce zai koma cikin iyalansa kaga farko matansa na ciki wa amma man utiya kitabahu wara azharihi fa sawfa yad'u subuna wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura anan duniya shi kuma yana cikin iyalansa Allah yake yi shi yasa a lahira Allah sai ya masa wancan ukuba to ka ji usulubin Allah sarki idan ana so a cire annabi a ce iyalansa ba sa ciki ita annabi ludu Allah da ya ce wa lutan ka ba su labarin annabi ludu idan qala li qaumihi lokacin da ya ce wa mutanansa ata'atuna ta kuna zuwa ma wata irin alfasha hmm. Na namiji ya nemi namiji ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin duk duniya kafin ba a taɓa samun wata al'umma da ta taɓa wannan aikin na ƙarya ba innakum lata'atuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa kuna zuwa wa maza ku biya bukatar ku sai ku kana mata yace bal an ci qaumun musrifuna ku mutane ne maƙannata wa ma kana jawabu qaumihi mutanen shi da za su bada amsa su suka ce illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum suka ce a kori annabi lutu daga garin nan saboda innahum unasun yatahharu su mutane ne da suke so sai sun kawo gyara a gari hmm. Allah sai ya ce fa an jenahu sai muka tseratar da shi sai ya ce wa Hu da iyalansa kaga tun da aka ce an tseratar da shi da iyalansa asali kaga mata ya kamata ta shiga cikin waɗanda aka tseratar to dan Allah ya nuna cewa matar ba ta ciki da ya ce fa an jenahu wa Hu sai ya ce illa mar'atahu kanat min al-gabirin yanzu anan nan wajen kaga istisna'i ne ko yanzu wannan uslubin ka taɓa ganin wani musulmi da ke ja cewa matar annabi nuhu lutu tana cikin wa'inda suka sha saboda mai Allah da kansa ya kawo tugaciya ya ce za mu tseratar da annabi lutu da iyalansa sai fa matarsa ta hmm. ganin wajen tun da Allah ya cire ta kayi mai ta ce ta cira ta turu inda Allah ya cire ta ce, ana cikin waɗanda za a hallaka ba ta cikin iyalansa a nan gurin yanzu a nan gurin inda Allah ne ya cire ba ta cire ba ta cire ko irin wannan nassin farko ya kamata a fara samu a Qur'ani inda Allah ya kawo wannan ya cire matan annabi ya ce ba sa cikin iyalan annabi. ji aya ta farko? Na'am. shi dai annabi lutu in ka ƙara tafiya zaka ji ya ce rabbi jini wa ahali. Allah ka tsiratar da ni na iyalaina mimma ya amalu daga abin da mutanen nan suke aikata Allah sai ya ce fa an najjaynahu sai muka tsiratar da annabi lutu wa ahalahu da mutanansa har da iyalansa ajma'ina gabaki ɗaya ka garantin da an ce ajma'ina ya kamata a ce kowa da kowa ya shafo sosai sosai sosai Allah ya ce illa azuzan sai wata tsohuwa ka kalli da Allah ya tashi ma jizgata mace ce amma sai aka kira ta da sunan tsohuwa don a nuna kwata-kwata ba ta da mamutunci matar. Mm. Ka lura? Na'am. Ya ka ce illa a duzan filgabirina. ga a nan wajen Allah ya cire matar annabu Lutu ko? Sannan Allah ya ƙara zuwa a wani gurin ya ce fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatahharun Allah sai ce fa anjinahu wa ahlihi illa mar'atahu qaddarnaha min al-ghabirina kaga Allah ne yace banda ita dan a suratul ankabuta Allah yace walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra lokacin da mala'ikun mu suka zo wa annabi Ibrahim da bushara cewa matarsa za ta haihu hmm. qalu inna muhliku ahli hadhihi al-qarya suka cewa annabi ibrahim nan da ka gani za mu je garin annabi ne za mu je sai mun hallaka mutanen garin saboda inna ahla kanu zalimin don mutanen garin azzalime ne qala sai annabi ibrahim ya ce inna fi halutun ai garin da za ku je ku hallaka akwai annabi lutu a ciki ai qalu sai mala'iku suka cewa annabi ibrahim nahnu a'lamu biman fiha ai mun fi ka sanin wanda ke cikin garin lanunajjiyannahu wallahi za mu kira ba shi kai bane annabi a zamanin sa eh ba shi karfin annabi eh, eh? ba shi kai kawai bane annabi akwai annabawa ba shi kai bane annabi akwai annabawa kaga Allah sai ya ce lanulajjiyannahu wallahi za mu tseratar da shi wa ahalahu da iyalansa sai Allah ya ce illa mar'atahu kanat min al-ghabini sai matarsa kaga Allah ya cire ke ce ba ta ciki sannan Allah ya ce walamma an ja rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim zar'an wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka zamu tsiratar da kai da iyalanka illa mar'ataka kanat min al sai iyalanka su ba sa ciki sannan Allah ya ƙara faɗa mana ya wa lutan wa inna lutan Laminal al-mursalin annabu lut wallahi yana cikin manzanni na Allah iz najjaynahu wa ahlihi lokacin da muka tseratar da shi da iyalansa ga baki ɗaya sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa me yake faɗa sai ce illa a juzan filgabiri na sun madammar nan akari ta gaba aya ƙwaya ɗaya ma saboda kada a samu iskali gurare daban-daban sannan Allah ya ƙara cewa ƙalu ya lutu inna rasul rabbika lan yasilu ilaika mala'ikun nan suka ce wa annabi lutu mu da kake gani manzanni ne na Allah saboda mutane ne suka je a sura mutane suka je tun da gari ne da bako in ya shigo ma matsala ne saboda haka ana ganin mala'iku a sura ta mutane kowa ya taso yana ƙoƙarin ya kawo kansu ga mala'ika na Allah ana ƙoƙarin kowa yana ganin ya kamata ya kawo kanshi don ya kama shi ya je luwaɗi da shi eh kare a ja luwaɗi da mala'ika Allah <laughs> saboda sun zo a sura ta mutane ne okay na'am ka gare na'am shek na'am to lokacin da suka taso da gaggawa har annabi lutu yana musu nasiha yana ce musu me yasa ga 'ya'ya mata nan dan Allah ba za ku neme su ku alaka da su ba me suka ba shi amsa da laqad alimtu ma lana fi banatika min haƙƙi. ya kai luka ka san mu ba mu da bukatar ƴaƴa mata wa innaka la ta'lamu ma nuri ka san abin da mu muke bukata mu ba matsalar mu ƴaƴa mata bane lokacin ne yace qala law an dali bikum quwwatan aw awi ila rukmin shadi yace wallahi inda ina da karfi ko ina da wata jama'a da zan iya haɗa kai da su in yaƙe ku akan wannan annar da kuke wallahi da nayi to a lokacin ne sai mala'ikun suka ce qalu ya lutu inna rusul rabbika ya kai lutu mu da ka gani a sura ta mutane karka damu ba mutane ba ne manzanni ne na Allah mu muka zo a sura ta mutane lan yasilu ilayka ba wanda zai iya kawowa kan kama ba za a iya kawo ballanta za a kawo kanmu da haka abinda muke so da kai fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl idan wani yanki na dare ka kwashi mutanenka ka fita da su wala yaltafit minkum ahadun kada wanda ya waigo a cikin ku sai Allah ya ce in illa mar'ataka sifa matarka innahu hama ma asabahum domin bala'in da ya samu ragowar mutane matarka ma sai ya shafe ta har an lutu yi tambaya yace inna maw'idahum as-subuh lokacin da za a suka jira lokacin asuba ne dan yana ganin tunda ransa ya kwaci ya kamata Allah ya halaka su yanzu yanzu ne suka hmm. ce masa inna da humus, subu lokacin da Allah ya alƙawarin za a halaka su daga nan zuwa asuba kawai ake jira shi kuma yana cewa yi yanzu yanzu suna ce masa alaysa subhu bi kai haƙuri, sai daga nan zuwa asuba ba nisa yi kaga an nan wajen Allah ya ce illa mar'aka ka sai matarka kaga an cire ta aka ci ya fita da iyalansa ya ka ce to kaka dauki matarka kaga Allah ya cire ta ba ta ci illa wato ya eh, face eh, kaga illa amma banda ita a cire ta ta lura kuma menene dalilin da yasa Allah yake ta kawo togaciyar saboda ita alakar ta da Allah ta riga ta lalace kuma ga ta karkashin annabin Allah hmm. zaka ga Allah ya ƙara faɗa a wani gudun yake kalu inna ursilna ila qaumin mujrimin mun an aike mu mu garin wasu mutane masu laifi illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in sai iyalan lutu za mu tsiratar da su gabaki in Allah ya ce illa kaddarna na innaha hala al-gabi sai matarsa ita mun riga mun ƙaddara tana cikin wanda za mu hallaka ja a ala lutu lil mursalun kaga anan wajen Allah ya sake cirewa ya ce, ban da matarsa na'am yanzu kaga nan wajen mun samu annabi kwaya ɗaya ko ɗaya kenan to mu dawo kan annabi na biyu shine annabi nuhu lokacin da ya yi wa'azi shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi san na faɗi wata magana kwanan nan da yawa cikin mutane suka yi ta mamaki da na ce annabi nuhu ba shekara ɗari tara da hamsin ya a duniya ba shekara dubu ya a duniya eh kai wannan magana na ka lura shekara dubu ya yi ya yi shekara ɗari tara da hamsin yana kiran mutane zuwa ga Allah wani ya yi shekara hamsin bayan ruwan tufana kafin ya koma zuwa ga Allah to lokacin da ya je ya sassaka jirgi ya gama ana zaune da safe kowa yana ƙoƙarin ya nemi abincin da zai karya ya ci Allah matakacin sarki ya ce hatta ja a amurna wa fara tannu har sai da al'amarin mu ya zo sai ga ainihin wato tandar waina ta fara fitar da ruwa ana zaune a da tandar waina tana fitar da ruwa kaga abu ne da ya saba ma al'ada waina ana a inda tandar waina ake a ruwa na fitowa Allah ya ce kulna hamil fiha min kullin zawjayn ne. sai muka ce wa annabi nuhu to yanzu ya ɗauki kowane irin dangi na halitta na negative da positive namiji da mace duk wani nau'in halitta da kaga ya wanzu a duniya da Allah maɗaukakin sarki zai yi ruwan tufanu sai da aka ce annabi nuhu ya ɗauki jinsin wannan halitta da ya saka a cikin jirgi to kaga a lokacin da Allah ya faɗa haka sai ya ce wa ahalaka haka ka ɗauki iyalanka ka saka a cikin jirgin illa man sabaka alaihin ƙaulu wa man aman sai wanda maganar Allah ya gabatu a kansu cewa sai a hallaka su kuma a lokacin Allah ya ce ba wanda ya imani da annabi Nuhu sai ɗan kaɗan. to lokacin da aka gama ruwan dufanun nan za ka ga Allah a gurare da dama yana cewa "Wa nuhan idnada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlihi min al-karb al-azim to sai ka koma sai ga, annabi nuhu Allah ya tsiratar da shi da iyalansa ga baki ɗaya. idan ba gaba ɗaya bane shin Allah ya faɗa mana ya cire na da wani ko bai faɗa mana ba ya faɗa amsan nan ya kamata mu nemo ta ne ta hanyar istinbadi ko ta hanyar dalili karara ta hanyar dalili karara za mu ga cewa lokacin da aka gama ruwan tufanu wana da nuhu rabbahu annabi nuhu ya daga hannu yana roƙon Allah Baƙala yana cewa rabbi ibni min ahli Allah yana dana yana cikin iyalaina wa inna wa'adaka alhaq kuma alƙawarinka gaskiya ne kai kace za tsallakar da ni da iyalaina wa anta ahkamul hakim kaga tan ya ce masa wa ahalaka ka dauki iyalinka illa man sabaka alaihi alqawl sai wanda Allah madaukakin sarki ya riga ya tabbatar da cewa ya masa azaba to banda shi a ciki to lokacin da annabi nuhu yi wannan ƙara sai Allah ya ce ya nuhu ku laysa min ahalika bai cikin iyalanka yanzu kaga ɗanka idan ana lissafin iyalanka asali yana ciki ko bai ciki yana ciki amma nan wajen Allah da kansa ne ya cire ya ce ɗan annabi hulɗe ciki ko ba shi ya cire ba shi ya cire ha to tunda Allah ne ya cire a nan wajen ɗan Annabu Nuhu ya ciru ko bai cire ba ya ciru ya ciru na'am duk wanda ya ce sai ya saka shi ciki to sai dai ƙaryata Allah ya zama arni amma tunda Allah ya ce innahu laysa min ahlika dan Allah wannan usulubin da annabi zai wa ummu salama magana cewa anti lasti min ahalil baiti ke ba kya ciki mm. ko ko su suka fahimci haka suka zo suka ce annabi ya cire matansa ba sa cikin ahalul baiti sai kace wani hadisi rano da ya jawo imamu hassan da husaini da sai da ali da rahma ita ta taso me an ya gaya mata da sun ta shiga mata ya gaya mata ya ci ai na faɗa maka ruwa, ruwayoyin ma na ce maka ya ce mata anti ala khairin ke kina kan alheri ke kina cikin matan annabi ai da wannan dalilin da siyakin ayan qur'ani za ka fahimci asali a farko ita ba ta buƙatar ma sai shiga ke na'am ke sa annabi ya ce mata ke kina kan alheri na'am da wai wannan kina kan alherin ke kina cikin matan annabi dama wai bai isa ya zama dalili ba cewa wai iyali ce ta annabi wai dalili ne ma cewa annabi ya cire ta hmm. yanzu nan wajen da Allah ya ce wa ɗan annabu innahu hulai min ahalika bai cikin iyalanka duk duniya yanzu akwai wanda ya sai ɗan annabu nuhu a ciki Allah yana so ya cire matan annabi ba sa cikin ahalul baiti bukatar da al'ummar annabi take da shi a ba su labari akan iyalan annabinsu ta fi bukatar da muke da shi a ba mu labari akan iyalan annabi nuhu sosai sosai ta bi bukatar da muke da shi a bamu labari a kan iyalan annabu Ludu. amma aka zo karara aka ce matar annabu Ludu ba ta ciki dan annabu nuhu bai ciki Ta lura amma Allah a Qur'ani bai faɗa mana ba yace matan Annabu ba sa ciki to wanda yazo yace a ya ci ya ci da su ba sa ciki to kaga anan wajen Allah ya cire dan annabu nuhu ko to sai mu koma suratul tahrim zaka ga annabi nuhu da lutun duka Allah ya hada su guda biyu yace daraba Allah masalan lil ladina kafaru mar'atu nuhu wa mar'atu lut kana ta ta haka abdaini min ibadina salihain kana ta huma tana karkashin bayan mu kirki sai suka ha'ince su hmm. alam ya an huma min Allah shay'an wa qila nara ma yanzu nan wajen kaga Allah ya riga ya gama magana ya cire su ko bai cire su ba ya cire su to dan Allah a ba mu labarin matan annabi Nuhu da matsayinsu da makomarsu mun fi buƙatar labarin matan annabi Nuhu ko mun fi buƙatar labarin matan annabin da Allah ya aiko mana mun fi bukatar matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a ina ne Allah madaukakin sarki kai tsaye ya dauki wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi waɗanda ya rasu ya bari ya tura su wuta hmm. ko annabi Allah madaukakin sarki ya fi kishin annabi Nuhu ne da Lutu da matansa suka su ya ɗauki wannan matakin amma yana kallo matan annabinsa ta ƙashi amma kuma ya kasa yin kore hmm. kaga dai yiwa akwai magana inda a ce matan annabi ba sa cikin ahalul baitin shi irin wannan usulubin da Qur'ani ya kawo aka cire matar wannan da matar wannan to Allah ya madaukakin sarki zai kawo mana usulubi akan matan annabi wanda ya fi na wa'annan annabawan fitowa fili ma a cikin su ba sa ciki haka ne ka gani haka ne sosai sosai sosai ka gani to amma Allah bai faɗa haka a Qur'ani ba wannan duk magana da za su kawo ta annabi babu inda annabi ya faɗa kalma da kalma ya ce ni annabi na faɗa mata na ba iyalai na bane babu wannan hadisin duk duniya wallahi duk ba wannan hadisin ingantacce hmm. sai dai irin wannan dabara a zo a yi ta a murɗe ta a ce ai annabi ya faɗa kuma ai ma annabi ƙarya yanzu bari in sa bidiyo a ɗaya in na sa kasa bidiyo kwaya ɗaya na wannan babban malamin shi kamalul haidari eh. to daga nan ka ji abin da yake faɗa a kan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai mu tafi nukta ta gaba wanda dama asali kasan ya kamata mu yi magana ne bambancin da muke da shi da su tsakaninmu da su hatta akan watan ramadana yawa dan ta so ne tun farkon ramadan din eh. mu fara mutane su gane wasu aikace-aikace da 'yan shi ake yi cikin watan ramadana ga bidiyon nan na tura maka kunna ka yi eh, eh ya zo wato shai a damin buga ne ya ke nufin amma ba mu shiga wurin ba in za mu shiga kan wannan tafi shi za su ya ke nufin jini a azubinmu ramadananmu da muke yi da nasu ne ba ɗaya ba ko me kake nufi a haka ba za ka kunna azumi ba amma bari mu ai yadda ka faɗa akwai magana sarki akwai magana wato shai wannan shi kamar adali shi hujja ne kamar yau inda ake sun sun sani a cewa tijani ko a ce maka Sheikh Ibrahim Yas wannan shi ma hujja ne a cikin shi'a hujja ne marji'i ne a shi'a ba ga gani sun sun san shi المراد من اهل الذكر ماذا شنو الائمه الجواب انا اوضح المطلق لا إشكال أنها مو منحصرة بلا ريب أنها غير منحصرة بلا ريب وعلى مدعي الاختصاص أن يبين بيان يعني المصداق وكذلك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت عنوان أهل البيت مو مختص بعلي وفاطمة والحسن والحسين صريحة أقول أبدا لا لغة ولا استعمالا لا قرآنيا ولا روائيا ولا ولا ولا أي شيء آخر ولذلك بمجرد أن تستدلون تجدون أنهم يستدلون عليكم بهذه الآية في سورة هود أعزائي اللي بذهن لعله الآية 73 وما بعد ذلك طيب، الآية 72 أعزائي وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب إذا الحديث عمن عمن الحديث عن الزوج ولغة الرديئة أذن قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إذا المراد من أهل البيت في الآية شنو في ها؟ بعد شلون تخرج أزواج النبي صلى الله بأي أساس؟ إذا استعمال قرآني هو هذا الاستعمال القرآني إذا قريب إلى إلى السياق السياق ماذا؟ مرتبط بأزواج النبي تصوروا القضية بهالبساطة مولانا ان هي الا عن موضع الافتتان بعد ما الدليل اعزائي الدليل هو الانحصار الروايات مولانا ما عدل ومن هنا اخر اشكال وجد محققيهم يقول نحن نسلم صحة الروايات ولكن لا دليل فيها على الانحصار بيان المصداق واضح ولا نعم الآية عامة ولكنه احتمال أن لا تسمي عليا فالإمام جمع النبي جمعهم حتى يقول هؤلاء أيضا مشمولون للآية مو للاختصاص لبيان ماذا؟ لبيان دفع توهم الإشكالات لابد يجاوبوها أعزائي اليوم ما يسمعوها شبابنا على الإنترنت وعلى القنوات بكرة يسمعوها فإذا سمعوها مين لابد يقف أمامهم أعزائي انت لا مستقل انت صاحب المؤسسه الدينيه انت المسؤول ويوم القيامه تؤاخذ وحقكم نؤاخذ قفوه So, kaga wannan babban malami ne. Ya faɗa sosai, wanda na san suna jin abin da ya faɗa. Abin da yake faɗa cewa wannan ayin ba ta keɓance ba iktisasi ba ne a kan cewa ce yawa shi wannan ayan ya faɗi cewa ba iktisasi ba ne ba keɓance al'imamu hassan da sai na ali da fatima take nufi ba domin tara su da annabi ya ishara ya nuna ya ce ha'ula'i ya nuna su don ya nuna cewa ayar tana iya su ne in ba haka bai ce asalin siyakin zancen da Allah yake yi ya shafi matan manzan Allah ne shi yasa sai ya tafi suratu hud sai kawo maka waccan ayin wa mar'atuhu qa'imatun fa zai kafa basharna ha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub qalat ya waylata a alidu wa ana ajuzun wa ba Ali shaykhan in hadha la shay'un alim qalu ata'jabina min amri rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti yake tunda a can wajen mace ce ba ma sai a duniya Allah ya ce mata ahlul baiti a kenan anan wajen asiyakin zancen da Allah ya ce ahlul baiti asali to ana maganar matar annabin ne kamar yadda san matar wani annabi Allah yake magana yace kiran al-Imam Hassan da Hussein a saka su ciki yace dan a nuna cewa bayanin ayar ya kunshe su suma ba wai iktikasi ba ne ana nufin cewa wai hukuncin su kaɗai ya shafa abin da yake magana shi ya sa kadi ya faɗa ya ce wannan ayar ta zama maudu'ul iftitan wajen da aka jarraba da yawa daga cikin ƙin shi'a kan wannan ayar ka lura so wannan shi ne abin da muka yi faɗa wani lokaci muka ja da wasu yanzu akwai ɗaya daga cikin yanzu kaga abin da na faɗa maka ce ahalul baiti idan an ce ya ƙunshi ahalul baiti ɓangare guda uku akwai na nasaba sannan akwai na ainihin wato surukuntaka yanzu nan wajen barin karanto maka daga wannan littafin na aliki jasin na dusi da biharun anwar gashi nan ya kawo cewa rawar tabari sifili tijadi an abil mufaddal muhammad bin abdullahi ash da isnadinsa yana kawo cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata matsala ta faru mutanen Madina suka zo gurin shi da suka je wajen shi wa qalu suka ce ista'adil lana ala rasulillahi fa qala lokacin da suka zo suka ce wata matsala ta faru a neman musu izini suna so za su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a lokacin ba su ga sun samu sun ga annabi ba Inna sami a rasulullahi buka sai annabi ya ji ana kuka qala sai yake man haula <clears throat> suwaye nan daga ina nake jin kuka qalu sai suka ce masa al'ansaru ai al'ansar ne faƙala sai manzan Allah ya ce man min hahuna min ahali baiti daga cikin nan wajen akwai wani daga cikin ahlul baiti na hmm. qalu sai suka ce aliyun wa abbasu fada'ahuma wa kharaja mutawakki'an alaihima sai kira su sai suka fita kaga anan wajen annabi da zai fita ya tambaya akwai wani daga cikin ahlul baiti na hmm. sai aka ce mai akwai aliyu akwai abbas sai annabi ya kira kaga wannan ya nuna cewa yadda sai ali yake a da da rufe wannan ba ba Abbas ciki na kaga Abbas yana ciki amma ya kira su ya ce ahlul baiti Abbas kaga shi Abbas ahlul baitin annabi ne na nasaba dan dan uwan mahaifin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka lura na'am kaga sai ya kira su sannan barin ɗauko littafin na hajjul balaga ga aikin in gani ko zan gani inda ya ɗauko magana to jama'a muna kan ah, aure na ah, eh, sunan shi kaga littafin na hajjil balaga nan baran gani ko zan ga gurin a gurguje ta yadda wani lokaci ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga gashi a na nahajil balaga wannan littafin ka gani nahajil balaga wa nan suke cewa eh, wa kana littafin shi'a ne ka gan shi littafin eh, nahjul balaga yawa ko kaga anan wajen sai suke cewa kana rasulullah idan hammar basu idan hammar albasu wa ahjama nasu annabi sallallahu alaihi idan yaki tsanani mutane suka kawo farmaki na'am sai aka ce kaddama ahla baitihi yakan fara gabatar da ahalul baitihi yana gabatar da su su su su shiga yakin ko da ka gani eh fa waqa bihim ashabahu sai tsare sahabbansa da su harra siyufi wal alsina kaga zafin takobi da tsinin kaifin mashi wa qutila ubaydillah ibn al-harith yawma badr wa qutila hamza yawma uhud wa qutila ja'far yawma mauna kaga sai aka lissafa waɗannan mutanen kaga sai aka ci aka kashe a ah, ubaydillah ibn harith ranar bajar. kenan tun da aka ce maka yana gabatar da ahalul baitin shi a wajen yaƙi shin a wajen yaƙi a lokacin da ake magana da al-Imam Hassan da al-Imam Husaini a Madina aka haife su an yi kuma yaƙin Badar a shekara ta nawa a lokacin idan su kaɗai ne ahalul baiti al-Imam Hassan da Husaini sun yi girman da za su je yaƙi a gabatar da su su za su ba addini kariya ah. ga ba a yi ba to amma nan wajen cewa aka wa kana rasulullah idza marra al-ba'su wa ahdama an-nas qaddama ahla baytihi to wannan ahlul bayti din anan wajen fa qutila ubaydullah bin al-harith yawm badr kaga idan ahlul bayti ne wa qutila hamza yawm Uhudin, kaga kowa ya san an kashe hamza ranan mik Uhudu, idan kaga sayyidina hamza shi ma yana cikin wa ahlul bayti sannan wa kutila Ja'far yawma mauna an kashe Ja'far ya na Ali ranar mauna kenan Ja'far kaga shi ma wa ahlul shi. Ali baiti ne to idan ka hada waɗannan guda uku da ƴaƴan annabi da matan annabi da ɗan uwan manzon Allah sai ka ahalul baiti uku akwai ahalul baiti na nasaba hmm. wanda haifarsu ‘yan uwansa ne, Hamza ya shiga ciki, ‘yan uwan mahaifinsa ne, Abbas ya shiga ciki ɗan uwan mahaifinsa ne sayyidina Ali ya shiga ciki dan kaninsa ne sannan akwai ahalul baiti na haihuwa na na Fatima haifata annabi yi sannan kuma al-Imam Hassan da Husaini jikokinsa ne dan ƴaƴan ƴarsa ne kaga ahalul baitin ne na haihuwa sannan akwai ahalul baiti na ɓangaren abin da ya shafi surukuntaka matarka da ka auro wani gida ta dawo gidanka Hmm. wannan mun su ukun muka haɗa muka riki ta lura wannan matsalar mun gama da ita yanzu bari mu shiga cikin watan matsalar mu fara magana to yanzu jama'a za mu zo kan tafiki kansa abin da ya zaunar da mu a nan za mu zo a kai ah, shek malam musa ya yi wani magana da ya kamata da zai fada mana hujja da ya dalilinsa me yasa ya faɗi haka shek malam musa yusuf asadu sunna ya nuna mana cewa kamar a hatta kan da fa muka doki ƴan shi'a ba haka fa ƴan shi'a suka doke mu ba saboda wai yanda ma muke azumi yanda muke sallah ya nuna muna kwanaki ba haka ƴan shi'a suke sallan su ba sallolin su daban ne da namu to sa'annan wai kan da ba mu muke kallon su ba haka su suna wai wai aka yan shi'an suna kallon mu yan sunnan dan fa ba musulmai bane fa saboda hata azumi da suke yi da namu da nasu akwai bambanci Hata sallan da muke yi da nasu da namu da nasu akwai bambanci wai alwala alwalan da muke yi da namu da nasu ba daidai bane to yadda malam Musa yi suke gaya muna hata azumin da muke domin yau malamin mu malam Bashir da muke tare da shi cikin karatunsa shi ce a ah, sarki zaki sauran minti goma ba za mu ci safuru kwana a shan safuru da mu da su muna cin safuru ɗan kenan kuji ya ce mana za su sha ruwa za su bude baki to amma da Musa ya ce mana wai a ya azumi mu da azumi su ba ɗaya bane to da ya fitar haka ma kuma da muke karatu Ahmad Wari ta zuwa to bismillah shakon malam Musa ya ce su a kaga wannan littafin a hannuna ka gan shi ɗan ƙarami na'am shek amma yana da tudu haka sunan wannan littafin mafatihul jinan da wanda littafi ne na 'yan shi'a wanda a shek abbasul kummi ya rubuta wannan littafin wannan tambayar da kai kafin maje kanta sarki na taba kafa hujja da wannan littafin al'anwarun nu'umaniya eh. na ce ni'imatul da za'iri ya faɗa ya ce su ba za su taɓa haɗuwa da ahalin sunna akan Allah ɗaya ko annabi ɗaya hmm. ya ce in dai wannan annabin da zo abubakar ne khalifansa to wannan annabin ba su yadda da shi ba Allah ma ba su yadda da shi a ya na zuwa malamin shi ya fara wato annabi sallallahu alaihi wasallam ma ba su yadda da shi ba in dai wannan addan da ya zo wannan annabin da ya zo in dai abubakar ne khalifan wannan annabin to annabin ba su yadda da shi ba Allah ma ba su yadda da shi ba shai iya na zuwa ba ɗan shi'a su a hantarce suna nuna mana suna da matsala da sai da abakar da sai da hamza domin sun take wasu haƙƙi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanzu yanzu da ni da kai eh. da su wanda suke rayuwa a wannan zamanin waye zauna da sai na abakar su ko ali ko sai na ali ali a sai na zo na na ta ganin ka riga ka faɗa eh. na sani amma shi da nake nufi yau ita za a samu a ce wai malami ɗan a ya ce in dai na abubakar shi ne khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi bi ma'ana wato basu da annabi ba ba da Allah yawa haka ya faɗa ai ga littafin nan baya na al-anwarul umaniya ba shi wannan annabi annabi mu daya daya guda guda suka ce suna da matsala da na abubakar da na ah, ah, Umar saboda sun take haƙƙi na annabi wannan annabi ba a'a ina so in nuna maka ne cewa wai bayar cewa ba za su taɓa haɗuwa da mu ba akan kowane irin abu cewa in dai in na la nastami'u ba za mu taɓa haɗuwa da ahli sunna akan Allah ɗaya ba ko annabi ɗaya ko shugaba ɗaya suka ce in dai wannan annabin da izo abubakar ne khalifan wannan annabin mu ma mun yarda da abubakar a matsayin khalifa ba na'am na'am haka ne sai suka ce to kaga yanzu sai suka ce to yace Allah ma ba za su yarda da shi ba annabin ma ba za su yarda da shi ba hmm. akan wannan ba wai matsalar azumi ba akwai wanda ya faɗa maka a nan wajen ya ce maka akwai ɗin shi'a da mafi yawancinsu sun tafi a kan cewa na na fatima ce kaɗai 'yar annabi amma shi ya saba musu akan wannan eh, eh, akwai wanda ya taɓa faɗa a nan wajen sosai sosai sosai sosai yawa sai ka ɗauko akwai littattafai a can wajen da wani ya rubuta akan wannan matsalan cewa wa'annan ƴaƴan da ake jingina wa annabi kirkira su akai ƙarya ne babu ah, wato ba za faɗa a kai bane ba ne akwai littafi a'a bari bari ɗauko maka littafin ka gani wow wow to amma muna da mulmin shi'a da yawa da ke cewa a wayannan ababen da ake karatu duk ba gaskiya ba ne eh, muna da malam ɗahir sannan kuma ga malaminmu malam malam sidi bashir a sarki ka ga wannan littafin eh sarki ka ga kaga wannan littafin kaga bangon nan na'am ya sunan kaga littafin na'am sunan sama ikhtilafi muawiya salasa banatin lin nabi ma da sai na muawiya akan ya'ya uku na ku eh kirkira wai sai na muawiya ne kirkira maganan ya'ya guda uku na annabi da kuma auren da suka yi daga cikin banu umayya wasu da usman ai kaga yana da alaka da kabilar banu umayya wannan malamin daga littafin salanan nan kaga wannan malamin eh na'am kaga wannan shi ya rubuta wannan littafin yawa to wannan littafin to shi kuma ya rubuta wannan littafin eh to wanda ya rubuta wannan shi ya rubuta wannan littafin na'am cewa maganan ƴaƴan annabin nan guda uku da Zainab da Ruqayyah da Ummu Kursum ƙirƙirar su akan ƙarya ne Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un sai bai ta taba da mun sa annabi ya ba sai na Usman ma auren su Yawwa to kaga kaga wannan shine to dan ba yadda za a yi annabi ya dauki aure ya ba mutum sai wanda yake mutumin kirki ne lokacin da kake ganin sai na Usman mutumin banza ne sai aka dauki cewa annabi kuma ya ba shi aure na'am to kaga farkon wanda za a tuhuma da bisan abin da yake yi ba wani iyasu billahi shine annabin ya zo ya ce ma al'ummar in za ku ba da aure idan za ku ba da aure ku ba mutumin kirki sannan ya ɗauki ashe ya ba mutumin da ba mutumin kirki ba so da da suka ga abin zai zama musu matsala sai suke cewa kawai wannan maganar ma ƙarya ne to wannan magana kuma na cewa annabi ɗaya yake da ita ka san cewa ƙarya ta ƙur'ani ne ne ma wannan duk wanda yake da wannan aƙidar ya ta Qur'ani ƙarya yake bai yadda da Qur'ani ba da yasa saboda Allah ya faɗa a cikin suratul azab da zai kafa dokar a fara sa hijabi sai ce ya ayyuhan nabi ya fi annabi sai ce kulli azwajika ka faɗa wa matanka azwaj ai jam'i ne na zauji ko haka ne haka ne azwaj idan na zo na ce maka matar annabi kwaya ɗaya ce a lokacin da Allah ya ce a zuwa, shin na gazzata qur'ani ko na ƙaryata qur'ani na'am saboda matan annaba ba su ne yawa ne matan ku yawa ne haka ne shi yasa Allah bai ce kulli jika ba sai ce kulli azwajika saboda mata ne mhm. sannan abu na biyu sai Allah ya ce wa banatika da ƴaƴanka mata hmm. to inda annabi ya ɗaya yake da ita Allah zai ci wabnatuka ne da yarka Fatima amma kawo shi ya ce wa banatika da ƴaƴanka wannan Qur'ani ya nuna mana annabi ba ƴaƴa yake da ita ba yana da ƴaƴa mata ne to wanda ya zo ya rubuta littafi ya ce ƙarya ne da yadda annabi yana da ƴaƴa mata ba wa ya ƙaryata amma shai ba ya sai amma shai ba akwai abin da ke ɗaure ne kai gaskiya an nuna annabi sallallahu alaihi wasallam sunna na Fatima tana karamanta cike wa annabi hidima annabi in ya fita aka zuba masa aka zuba masa aka zuba masa kashi yazo gida ta kuna kuka tana wanke masa aka nuna irin halaka da annabi tana ta to shi sauran 'ya'yan ne ba su da tarihi da manzo Allah ne sallallahu ba su da tarihi da baban su ne su sauran suna da shi mana ɗaya kenan ba mu taba ji ba suna da shi suna da shi ɗaya kenan sannan dama akwai musta wadda idan ɗanka ya taso shi ne babba a hmm. lokacin da mukami ne na hidima za a yi maka wani aiki babba ne ya kamata wanda ya isa ku karamin yaro wanda bai isa ba za a babba babba duk wannan abin da ake yi na na fatima ta ya kai kishe sa ciki wato da na fatima ta girme su ta girme su masha Allahu masha Allahu da am da am da am Shey ya lura ya kamata ya kamata gaskiya ku cire mu cikin irin wannan da gaskiya alhamdulillah muna da malluma ido amma shey ya kuyo na na Fatima ta girbe su mm. kuma na na Fatima shey kaga zai da cikin musulunci sometimes wasu hadisai gaskiya wallahi wallahi wasu hadisai ya kawo mana wani faraga sosai da yawa kamin gafara da shi haka zara fa'ima nan kamin gafara shehi an ce wai hmm. an aurar da ita kuma tana shekara tara hmm. A ta ce hmm. to yanzu in ta girme su wajen lokaci shekarun ta nawa da lokacin da muka san annabi kun a zuba masa kashi a yi ma annabi ta yi mana ta ka shekara tara ba kenan to wani lokaci har aka yi mata aure ta karatar su waɗannan suna ƙananan su da har su ma har aka ba da auren su aka ba da auren su da sayyidina Usman har ɗaya ya mutu kuma aka tashi ba da Ya kaga shi yana yayi complicated shi mun samu malluma su sake mu da kyau su karatu da mu sosai domin yayi complicated a littafin sunna ne aka ce maka an an karar da ita a shekara ta rakuwa na shiya domin kan da muke ciki nan saboda yau idan mun dace a wurin sai shekara tara a ya kamata ɗan suna mun nan malluman suna suna zuwa wani a ah, wanda ba ƙarya kuke yi ba ba shekara mm. wannan wani domin inda an rabu cikin wannan rukari kaga ya complicate da ba mu yi karatu ko wanda karatu mu bai kai nan ba kaga mm. ne shayi mm. eh. ka gane ita wannan matsalar da kake ganin ta tana da sauƙi Eh. a wani lokaci idan kana maganan shekaru yanayi da lokaci da environment yana da tasiri daga waje zuwa waje sannan kacce manta fa shekara tara na zamanin annabi ba fa shekara tara bane irin namu ne yanzu na'am na'am ka san dare ne na'am Allah madaukakin sarki yana da hikima wajen tsara abubuwansa hmm. a wancan lokacin tafiyar daga makka zuwa madina kilomita wajen 500 abin hawa mafi sauri shine doki mafi sauri shine doki sai rakumi sai jaki jaki doki ya fi su duka gaskiya haka ne haka ne ka lura shine mafi a wancan yanayin a wancan shekarun irin abin da Allah yi na tsawon dare da rana wajen lokaci ya sha bambanta da zamanin da muke ciki yanzu sosai gaskiya ne gaskiya ne na gaskiya ne ka lura na'am so yanzu ba zai yiwu ba sarki kai yanzu gashi kana Amerika ne ina nan muna magana da kai sosai cikin minti ɗaya kana iya turo saƙo mayan maka da amsa a lokacin da ba su da wannan hanyar sai dai a jira sai wani ya dawo sai Allah ya yi musu tsawon lokaci wajen dare da rana ba irin dama ba mun kuma yanzu da muka samu wasa'il hanya da ba irin nasu ba sai Allah yake matsa lokacin masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah sai Allah yake matsa lokacin hmm. wajen tafiyar dare da wuni da tsawon ko hours din ba irin na wancan lokacin ba sosai so idan kana magana ɗan shekara tara ko ɗan shekara takwas ko ɗan shekara goma sha kaza to wani abin da yake hangowa shekarun lokacin shi okay anya kana gane shekarun lokacin shi hmm. ba daidai lokacin da dare da wuni din na wancan lokacin da shekarun sun haɗu ne a lissafi kowane shekaru amma tsawon yanayin lokacin ya sha bambam da lokacin na yanzu. Wato, a kalke an ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam kaka auna da malami malamin zamani yawa ka lura so in kana jin tarihin sahabbai a ce wane yayi abu kaza a shekara kaza wane yayi abu kaza a shekara kaza sai in ka kalli shekarun ka ne suka ta mamaki to ya akai a shekarun sa shi wannan yayin annan abu na'am na'am na'am na'am na'am ka lura to yanzu yana cikin abin da annabi ya faɗa yace alkiyama ba za ta tsaya ba hmm. ya ce yana daga cikin alamar tashin alkiyama Allah zai matsa lokaci ya ce akwai lokacin da shekara za ta dawo kamar wata daya wa oh wato busha Allah an amuna busharin wannan annabi ya faɗa haka Allahu akbar na'am ya ce shekara akwai lokaci ya faɗi mun haka wato idan mun ga wani canjiyan Allah ba sai kamata mu musu da kenan kawai na ba ta ka lura ka ka gane yanzu na cikin wata matsala da ake ta rigima a kanta da yawa kuma mutane ba su sani ba annabi ya yi bayani alama ne na tashin alkiyama ka san ko me matsala a'a annabi ya faɗi cewa yana daga cikin asharatu sa'a hmm. alama na tashin alkiyama za a dinga samun intifaqul akilla kumbarar jinjirin wata wata ya fito yau idan ka zo ka kalle shi sai ka kaman ya kwana biyu da fitowa to wani wanda bai san cewa bayyanan haka alama ce ta tashin alkiyama sai ya zo a yi ta gaddama da shi sai ce wallahi wannan watan duk wanda ya kalle shi ya san bayo ya fito ma <laughs> na'am na'am ka lura na'am to wajen tsawon dare da wuni din kuma ka lura da kyau zaka gani idan mutane ba su kiyaye ba su kiyaye yanzu zaka ga wannan shekarar da muke cikinta eh. ba ta kai shekarar da ta wuce tsaro ba. Gaskiya ne. Za ka ga da an fara azumi. Yanzu ba gashi ba da fara azumi an yi kwana ashirin? Sosai sosai sosai sosai sosai. Kalura? Na'am. So yayin da tafiyar da wani zai yi a wancan lokacin ta shekara kaza. Kai in ka tashi ciki da a wancan shekarun mutumin da ya tashi daga Ghana zai tafi Amerika shekara nawa zai kafin ya tafi hatsari ne zai tsallake kami ya kai Amerika ya gurura to yanzu idan ka taso daga Ghana zuwa Amerika awa nawa za ka yi eh yanzu akwai state ta yi awa goma sha biyu kaga awa goma sha biyu ko eh, to tafiyar da watakila za ka yi ta a awa goma sha biyu a jirgin sama eh. watakila a wancan lokacin tafiya ce watakila don shekara kusan goma sha biyu kuma sosai na yadda da lura so yayin da Allah ya kawo mana wasa'il hanyoyi wanda suke da saurin kaiwa daga guri zuwa guri da sauran isar da sako sai Allah yake matsa lokacin ba irin na mutanen ba hmm. so in an cewa na ɗan shekara kaza to kai la'akari bambanci wannan na tsawon dare da wuni da shekarun yana sabawa daga zamani zuwa zamani daga lokaci zuwa lokaci ina ganin ko kai kanka sarki zaki ka san a shekarun da a kasar in an ce maka an yi sallah karama za ka yi ta harkokin ka sai ka manta kafin an ce an jima azumi ya sake dawo. sosai wallahi sosai sosai sosai ko ma yanzu haka ne wala ko jiya mun yi firanin da wani ko mun fira nan da wani eh? ah, ba shekaran jiya jiya nan ka lura kuka wancan salon a lokacin shekara ya dawo na'am sosai shayi to wannan yana cikin matsalar da wasu ke samu hmm. akan wannan matsalar sai wani ya kalli yaro ɗan shekara tara yanzu ko yarinya yar shekara tara sai ya ba hukuncin kuma yarinya yar shekara tara irin ta zamanin annabi a lokacin da tsawon dare da wuninsu da tsawon shekarun ba ɗaya ba da irin na yanzu na'am na fahimci bambancin sarki sosai sosai sosai so yanzu wannan asali ba ma shi bane to amma kawai na baka misali da shi ne na ce maka kaga wajen 'ya'yan annabi wajen alaula kaga ba irin tamu suke yi ba hmm. mu muna wanke kafa shafa suke yi hmm. sallah ya tabbata a nan wajen kai ma ka gani kaga wani yayi ba hmm. irin sallar da musulmi suke suke yi ba to asali eh? ka ya kuri ya ce ba irin sallar da musulmi suke yi ba suke ba to sun sun ya suke to wallahi dai a irin sallar da duka ga suna yi ina nufin ba irin sallar da ragowar musulmi suke yi ba inda su musuluncin nasu hmm. <clears throat> kasan musuluncin nasu ya bambanta da ragowar mutane na'am okay ka lura na'am to haka asalin rigimar nan da kake gani tsakanin musulmi da 'yan shi'a da yawa ba su san cewa ba ina ne sos ɗin rigimar nan ya fara tsakaninmu da su akwai bambanci tun daga usulin din shika-shikan musulunci a wajena da gurinka guda biyar ne amma a wajen 'yan shi'a guda shida ne lukullin imani a wajena da gurinka guda shida ne amma a wajensu guda biyar ne na'am okay ka lura ko daga nan ne inda rigimar ta fara to daga nan ne zaka ga da alwala da azumi da sallah da galibin abubuwan da ka sani a addini yadda musulmi ka sani ana yi a musulunci daban yadda yan a suke daban na farko dai ka ga maganan azumin watan ramadana da kari duk wanda ke najeriya ya san mafi yawanci yan shi'a ba sa ɗaukar azumi da musulmi ba su ajewa tare da su me yasa suna riga ragowar musulmi ɗauka sannan suna riga ragowar musulmi ajewa saboda su a gurin su ka'ida eh. su addinin gaskiya shine saba ma abin da ahadu sunna suke kai sai ya hakuri wannan ba shi a ka'idan cewa kuma ai mu ma ahadu sunna kana ganin wasu na iya ɗaukan azumi sannan mu cewa wata ba ta wata ba gane bambanci wannan bambanci a samu sabani na rikicin ganin wata Eh. wanda kuka saba da shi a yanzu ya ɗauki azumi saboda ya ga wata kai ba ka yi ba a gani ba daban gobe kuna iya yin daidai na'am eh, lura za ku iya yin daidai amma su ka'idar su ne riga ɗaukar azumi da kuma riga ragowar musulmi ajiyewa hmm. wannan ni na faɗa maka a aikace na zauna wasu gidaje da su na ga wannan a aikace amma idan sun fito waje ba za ka taɓa gane haka ba me to yanzu abin eh tafiya ba shi ma na tafiya ne tafiya mana eh kwarai to yanzu kaga wannan littafin mafatihul jinan din nan yanzu wasu abubuwa ne kawai take so in kawo a ranar farko da aka ci an ga watan ramadana wanda yan shi ake yi na ibada to ina so ne akwai wasu abubuwa wasu gaɓoɓi da zan faɗa a ciki ina so su zo su kunna su kare wannan abin ta hanyar ƙur'ani da sunnan manzan Allah na farko ta gan shi a shafi na ɗari biyu da saba'in fi a amali a shahurin sanatul arabiya da kasa da shahar ramadan a cikin ayyukan da suke cikin a cikin watan ramadan suka ce al-matlabu abinda ake nema na biyu fi a amali shahar ramadana khasa wannan suna cikin ayyukan watan ramadana kibantattu na farko suka ce alisti hilalu idan watan ya riga ya bullo qad aujaba ba'd al-ulama kuma wasu malamai ma sun wajabta cewa inda watan ramadana aka ci ya riga ya bullo kana dan shi'a dole sai kayan haka hmm. bari ka ji na farko idan ra'aita hilalar shahar ramadan idan aka ce maka jinjirin watan ramadana ya bulla to fala su shir ile kada ka nuna shi da yatsa haka hmm. in dai watan ramadana ya fito kana ɗin shi aka ce ga wata to kakka nuna wa mutane da hannunka kana cewa jama'a ga wata ga wata ba nuna wa gano tana nuna wa jama'a haka suka faɗa a littafin su ko wato kalamun yan shiya a bakin yan shiya a wajen su aiki na farko da ake so ka idan kana yan shi'a eh. idan watan ramadan wannan littafin ai wannan littafin mafatihul jinan kusan zan ce maka sarki wallahi ba san shi'an da bai da shi <laughs> na'am kaman buhari da saboda littafin ai wannan ya fi ƙarfin buhari da musulun littafi ne na addu'o'i ya fi badu a ina ai wannan ya fi ƙarfin buhari da musulun littafi ne na addu'o'i da ibadu aka tara a ciki to idan watan ramadana ilo falasu tu shir ilai kakka nuna shi da hannu kai ishara haka walakin istaqbal alqibla sai dai ka fuskanta alqibla wa rafa yadayka daga hannunka ila sama'i zuwa ga sama wa kaɗibir hilalatin kai magana da wata ga addu’ar da za ka karanta za ka ce rabbi wa rabbu kallahu rabbul alamina allahumma a hillahu alaina bil amni wal wa salama wal islami wal musara a ilamatu hin botanta allahumma barik lana fi shahalina haza allah kai mana albarka cikin wannan watan namu kaga ai za ka ga addu’a zahiri tana da kyau warzuquna khairahu wa aunahu Allah ka azarta mu alherin wannan watan da taimakon wannan watan amin wasrif anna durrahu Allah ka kautar mana da cutar wannan watan wa sharrahu wa bala'ahu wa fitnatahu da sharrin wannan watan da bala'insa da fitnarsa to ba mu sani ba watan ramadana yana da cutarwa da sharri da bala'i da fitina da har za a nemi tsarin Allah da su na'am na'am wannan daren farko ne eh. idan an ce maka an ga watan ramadana su zaka fara karanta wannan kaji na farko abu na biyu akwai addu'o'i da suka kawo ƙarƙashin wannan abu na biyu suka ce an yi da uwa idan shahada hilala bidu'a du'a isalisi za ka yi addu'a ta uku bil arba'ina min da'awati as-sahifa al-kamila suka kawo wata addu'a da zaka yi ta nan abu na hudu suka ce yustahabbu an so an ya asiya ahlahu mutun ya je wa iyalansa ya sadu da su idan aka ce daren farko na watan ramadana ya bulla to mustahabi ne idan kana dan shi'a ka je kai jima'i da iyalinka ya kuna zuwa nan ga ake iyali ahali ahali shi ake wata eh. mata kenan mata kenan mata kenan a cikin nan a cikin nan kwarai an yi a tiya ahalahu kaga a can ana ta riki a can da ta ba su ba su mata dari to ai wannan in sun zo ka musu tambaya kaga sai suka ce wa hada mimma khassa ko khussa bihi hada sharu wannan yana cikin abin da aka keɓance wannan wata da shi wa yukrahu zalika fi awail shuhuri amma a watan da ba watan ramadana ba hmm. makaruhi ne ga ɗan shi a ran da wata ya kullo ranar farko ya sadu da iyalin shi oho amma watan azumi kafin akwai lada yawa eh, musafi ne idan watan ramadana eh. ran da ya kullo amma a watan da ba ta ramadana ba to makaruhi ne hmm. ran da kwata kama yana farko a je ka sadu da iyalanka to makaruhi ne shin cikin sun nuna hujjar su kaje shi ne nake ce maka ai wani addini ne da aka zo aka gina wa mutane ma anzalallahu biya min yanzu in akwai hujja idan an buɗe layi duk wanda yake da dalili a littafin Allah ba su ba mu ba abu na uku ko na biyar al fil hadisi shine yin wanka ranar daren farko ran da aka ci an ga watan Ramadana sun ce inna manifta sala awwala lailatin awwala lailatin minhu idan watan ramadana ikama ranar farko kai wanka lam yasiful haqqatu ila shahr ramadana alqabil akwai wani ciwon da ke tsayin jiki da yake samun mutum suka ce to idan ramadanan farko kullu kai wanka a ranar to wannan ciwon na tsayin jiki ba zai same ka ba har zuwa ramadana mai zuwa oh wato shi wani irin wanka suke nufi wankan janaba wanka kawai a ba wankan janaba ba wanka kawai normal suna nufin cewa kamar in wannan wata ya kai watan ramadana na yana yana da kyau ya kamata da an ga wannan wata ko su je kai yawa ka kai wanka in ba haka ba in kai wannan wankan to an tsare ka wannan ciwo na kankayen jiki ba zai same ka ba har ramadana mai zuwa mu da ba ma yi kuma ke samun mu wallahu alam abu na shida hanyar tafi na harin jari ka je ka samu ƙorama inda ruwa ke gudu kai wanka wai yusubba ala ra'sihi 30 kaffan min al-ma'i idan za ka yi wankan kuma za ka ɗibi ruwa da tafin hannunka har sau talatin ka zuba a kanka. Liyakuna ala tsuhurin ma'anawi ila shahari da madanin ƙabil, don ka kasance a kan tsarki na ma'ana har zuwa wata mai zuwa. Muna da tsarki na ido, yanzu idan wani abu na najasa ita rigar ka sai ka wanke shi wannan shine tsarki na ido amma abin da zaka tsarki wanda mutane ba ganin tsarkin suke ba shine tsarki na ma'ana hmm. to idan ka je ka samu tafki inda ruwa ce gudu ran da wata ya fito ka je ka yi wanka sannan ka ɗibi ruwa sau talatin da tafin hannunka kana kwara ma kanka to za ka samu tsarki na ma'ana daga wannan watan har zuwa shekara mai zuwa Allahu akbar eh amma fa wannan Allahu akbar din da ce ba ba fa Allah bane ya turo annabi ya tsara haka okay ana ana bai taba bai taba nuna wannan bai taba shi ne nake faɗa maka ai nace maka kai tun da ka taso a duniya kake azumin watan Ramadana eh. ka taɓa samun wani malami da ya koya maka wannan ya ce wannan shi ne. ranar farko da za ka yi a matsayin ibada ga Allah saboda Ramadan ya shigo? A farkon ji na ke gaskiya. To wannan shi ne abin da ibada da ‘yan shi'a suke yi. Mm. Sannan abu na bakwai, an yi zura ƙasar Hussein. Sai ka je ka ziyarci kabarin al'imamu Hussein. Na'am. Saboda ka ya tafi. Suka ce wa ya kunu lahu sawabul hijaji wal mu'tamilina fi fitil kasana. kana da ladan waɗanda suka yi aikin hajji da umara a wannan shekarar in ka kai wa kabarin al'imamu sai na ziyara. da ba su wurin kuma fa. Shi ka wannan kuma wannan fa ina faɗa maka fa kusan kowane dare akwai wani abu fa da aka tsara na ibada ne za ka dinga yi idan kana ɗan shi'a. Hmm. Ta yanzu wannan a ce za ka je ka yi kada, ina aka samu dalilin wannan sannan abu na takwas an yi a fi alfa raka za ka fara yin sallah a dubu dubu raka na dubu alwari da fi hada sha ɗaya raka'a dubu wacce zo a cikin wannan watan in ce ta wuce a baya maganarta sai nan abu na tara an eh kakuri yanzu an raka duhu kwarai ga haka suka faɗa an yabda a fi salati alfa raka'a za ka fara yi ana so kafin watan ramadana ya ƙare kai sallah raka a biyu daga wannan ranar da ramadana ya fito ranar za ka fara raka sai, sai, sai, sai, sai, na sai, sai. sallan nafila ke na bilu kenan sai sallan nafilu ana buƙatan za ka yi raka a dubu kana gane ya sarki eh, eh, dubu dubu dubu ba karamin ba karamin abu bane gaskiya za ka yi sallan nafila raka a dubu to daga wannan daren za ka fara idan ka fara sun ce alwari na fi hada shaharin lati marar fi a wakar al min a amali a hada shahar sannan na tara an yi salliya raka a kene fi hazihin laila sannan aka yi salla raka a bi a wannan daren ya tsara fi kulle raka atin suratul hamdi za ka karanta a kowace raka a suratul hamdi fatiha kenan sannan za ka karanta suratul an'am suratul an'am ita ce sura ta ainihin wato abin nan a suratul an'am ita ce sura ta shida a Ƙur'ani. sannan tana da ayoyi 165 mun ka karanta fatiha a za ka karanta suratul anfal al'an'am wa'annan ayoyi wa yas'alullah an يكفيه ويقيه المخو المخو المخاوف والأسهام سحر الله يتري كده كان غاني واسكي نعم أما شيء كسيا لا تبتدي كسيا لا كلا بقولك هذا واجبيني أوكي آه آه wannan ah, a ya faɗa maka a farko ya ce wasu daga cikin malamai a shi a su wajabta yin wa'annan aikin wa'anda ba wajabta su yi ma eh. amma ka tambaye su tsakanin su da Allah akwai ɗan an da ba shi da littafin mafaki wiljinan hmm. za ka ga an makabarta da shi suke zuwa kayan addu'insu wannan littafin sannan akwai na goma an yi da'uwa bi hada du'a za ka yi addu'a ga ta Allahumma inna hada shahar mubarak ya faɗa addu'a da za ka yi baya akwai na sha ɗaya an yarfa a yadaihi idza faraga min salatil maghribi za ka ɗaga hannunka in ka gama sallar magariba wa ya da'u bi hada du'a marwi wanda aka ruwaito fil ikbal ga littafin can ina da shi a can wajen shi wannan littafin da yake magana sannan na sha biyu an yi da'uwa bi hada bi hada du'a al-ma'sur Anis sadiq suka ce za ka addu'a da wani addu'a da aka rawaito daga Jafar Sadiq akwai na sha uku wannan fa duk ana maka maganan fa a daren farko ne na Ramadana fa hmm. ba mu shiga ma wata Ramadanin na ba a ba kamata ka yi a'a ba ka yi abubuwa a ranar farko tun daga abu daya zuwa goma sha tara alura sannan abubuwa tun daga ɗaya zuwa goma sha tara za ka yi wani gabar da take da muhimmanci a gurina gaba ce kamar haka amma shi ya kuri na zuwa wannan ababen da suka nuna suka ce a yi ce annabi bai kawo ba amma ga musulmi ka ga cewa kamar abu ne mai kyau shin saboda ka sarkace kanka kai wanka ka yi kai kai nafila ka sadu da matanka da wasu ababa abu ne da musulunci ya yarda da shi amma shin ya dace mutum ya yi gabanin a shiga ko a sun kirkiro ne ko dai a suna nufin cewa annabi sallallahu da wasallam ya karfi da haka ba mu gane ba Shi ne na ke faɗa maka ai yanzu wato muskilar da muke samu da yawan musulmi suna faɗin la ilaha illallah da kuma muhammadun rasulullah amma sun kasa gane cewa ta kunshi abu biyu la ilaha illallah yana ɗauke da ma'anar duk ibadar da za ka yi liman don wa za ka yi ta ɗaya na biyu muhammadun rasulullah yana ɗauke da ma'anar. in bauta ma Allah zan yi wannan abin ibada ne kai ya kuma zan yi shi dan wa za ka yi ya kuma za ka yi shi ne amfanin turo annabi ya zama ɗan saƙo daga gurin Allah sannan wani bai zuwa addini kawai tsara irin wannan ya ce ai abu kaza ranar kaza ai abu kaza ranar kaza yana da kyau addinin baki ya Allah kallon annabi ya ce masa fastaqim kama umirta hmm. kai ma ka tsaya kamar yadda aka yi maka umarni haka ne na'am to yanzu yadda ka faɗa ka ce yana da kyau mutum yi wanka haka ne haka ne yanzu idan an gama program nan kake za ka je ka yi wanka ba shi kenan ba na'am na'am amma in zo in ce maka na sa maka rana da lokaci su ne za ka yi wanka ina na samu dalilin sa maka rana da lokaci hmm. wato wani kara gani ya nuna ba yawwa duk abin da shari'a ta bar shi a buɗe to a bar shi a buɗe kada wani ya zo ya rufe shi abin da kuma shari'a ta rufe kan wani ya buɗe ka gane sarki yanzu ka ga a munasabar juma'a akwai wanka ko babu akwai wanka a munasabar idi idan ta zo akwai wanka ko babu akwai akwai wanka ko babu akwai akwai wanka akwai wanka a munasabar in mutum ya sadu da iyalin shi akwai wanka ko babu akwai wanka a munasabar idan mace jinin al'ada ya zo mata ko haihuwa ya dauki akwai wanka ko babu akwai wanka wannan shari'a ce ta koyar da wannan annabi ya bayanin ga yadda za a yi amma wanda ya zo ya ce idan watan ramadana ya kullo mustahabbi ne ka je ka sadu da iyalanka ran da wata in kullo sabu umma na ramadan bane ruhi ne ina samo dalili hmm. ɗaya kenan sannan na biyu a cikin gaɓoɓin nan akwai maganan cewa shine mai wanda isa ya je ya kai ziyara kabarin Alimamu Hussein a wannan yana da ladan wanda suka aikin hajji da aikin umara a wannan shekaran wannan fa ana faɗa maka ba wai mutum ɗaya ba yanzu ka kaddara idan da za a ce mutum miliyan goma suna da damar su je aikin umara cikin ramadan ɗin nan idan kai wannan a wannan ranar ta farko ko mutum nawa ne za su je umara kana da ladan wanda suka je umara da aikin hajji eh. ina aka samu wannan Allah ne ya tsara haka annabi ya bayani to sannan dawo ka san cewa ba ma shan ruwa lokaci ɗaya da su ba ma shan ruwa ba ma shan ruwa lokaci da su mu da muke ahalin sunna eh mun dogara da faɗin Allah subhanahu Ta'ala da kuma koyar annabi da tsarar rana ta riga ta faɗi eh shi kenan za mu sharuwa ku? za mu sharuwa ka ne to su ba in rana ta faɗi suke shan ruwa ba sai duhu ya yi sannan suke shan ruwa sai duhu ya yi e eh, kan da suka dogara kan haka sun dogara da faɗin Allah cewa Allah ya faɗa a suratul baƙara. Eh. ya ce sun ma'akin musiyama sannan ku cika azumi ilal laili zuwa dare a gane sai suka ɗauki duhun a wajensu shine daren ba idan rana ta faɗi ba ka lura? na'am na'am na'am na'am wannan ayar ba zan yi bayani a kanta ba sai idan wani ya zo tukunna <laughs> sai idan wani ya zo da na za ka yi masana kansa ka gane sarki na'am shek na'am eh na'am wato sai wani ya zo da na za ka muna fassararsa yawa sai wani ya zo tukunna sannan zan yi bayani da haka yanzu ban shiga rana ta biyu ba da ta uku da ta hudu da ta biyar ballantana a zo maganar lailatul qadari wanda lailatul qadarin ma a wani tafsirin nasa sun ce na na Fatima ita ce lailatul qadarin na Fatima ita ce lailatul qadarin kamar ya kwarai lailatul qadar da Allah ya ce khairun min alfi shahr sun ce na na Fatima inna anzalnahu hudin sun ce ba qur'ani aka saukar ba sai da na ali aka saukar ah. sai da aka saukar a wannan dare na lalata kare kana gane ma saboda haka a wannan dare a wannan dare a wannan dare na lalata tsikar sai da ali aka saukar ah, a sai haka suka faɗa ga tafsirin nan al-burhan fi tafsirin qur'an a rubuce an rubuta haka kuma ina da bidiyoyi na malamansa da suka faɗa kan bukata ta taso in turo maka kasa mutane su ji cewa eh gashi an faɗa hakan a littafin su hmm. sannan ga malaman su kuma sun faɗa abin a aikace sai in tura maka sai ka ji kana ganewa na'am na'am na'am so yanzu a na faɗa maka na ce gaba ta farko shine mutum ya je ya samu ruwan korama inda ruwa ke gudu ya je ya shiga ya wanka hmm. sannan ya kwarara ya ɗiba da hannunsa so talatin waye ya sa wannan sannan wanda ya je ziyarci kabarin al'imamu Hussein a wannan rana ta farko daidai yake da wanda suka yi aikin hajji da umara yana da ladarsu na wannan shekara gaba hmm. waye ya faɗi wannan sannan mutum zai fara an yabda a fisalati alfa raka'a za ka fara a wajen yin sallah raka'a dubu wanda ya zo a cikin wannan yanzu wannan yana daga ciki inda zan tafi rana ta biyu rana ta uku ta hudu bambancin su kawai da ragowar musulmi akan wannan matsalar wala za ka sha mamaki so saboda haka mutane yaudarar kansu suke sarki musulmi suna wani addini ne na daban yan shi'a suna wani addini ne na daban wanda ya saba ma ragowar musulmi abin da suke kai yana mamaki wata shi ba ka cewa eh, eh, eh, yan suna da wani abu daban yan shiya da wani kace musulmi suna wani abu daban yan shi'a ko da wani abu daban a to to to mu ce musulmin shi'a musulmin sunna na wani abu na daban su kuma musulmin shi'a suna wani abu na daban na'am kuma na san ai akwai malaman su hmm. sau da ka bude layi duk da na san ku yanzu tan an dimfari shan ruwa ko Ba abin da muka tattauna akan wannan matsalar zan ɗauki wasu da kawai a ciki hmm. ina jiran wanda zai zo ya kare wannan abin a cikinsu to jama'a insha Allah za mu bude layi na tambaya kenan. kowa sai ya kira ya yi tambayansa a kan karatun da Shak Malam Musa Yusuf ya yi a mana bayani a kai. To, Shak wani zai gaya wasu abubuwa da zai gaya mana yanzu ku da mu saurara ta nan. A, ai na riga na faɗa ni na san gaɓoɓin kawai duk wanda zai bugu. Ni na san gaɓoɓin tun daga littafi a hannuna. In ka bugo in kana ɗan shiya zan tafi ka zan ce ka san wannan littafin. Na'am. Saboda ko jahilan cikinsu wanda ba su karatu da ba suna da littafin. dan mm. littafin addu'i ne mu a nan Kaduna mafi yawanci duk wanda zai su sun je ziyara makabarta mafi yawanci kowa da irin wannan littafin ake ganin su da shi da yawa yawan su ba su da lokacin karanta Qur'ani amma suna da lokacin karanta littafin nan hmm. na'am na'am saboda haka ka bude layi to muna nan muna jiran malaman nasu eh to ga ga farko na kira ma yana kira kola ɗaya eh, bari da ba ta one second one second kola ya kuri na zuwa second ɗaya to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Barka ka dai kola ya sunan kirgan nake kira kola. assalamu alaikum assalamu alaikum jama'a kuna kuna gani kolan jama'a one second kuna kuna zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola to bari mu da sabo haram wajen jin shi da kyau assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola jama'a ku ya kuri ina zuwa ina gani muna mun samu wani mishkila ga wannan kira ba mu jin komai eh ba mu jin komai nasiha kuna zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum salam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kola sunan ka na nake kira sunan ya huza yi abu albani daga nan garin Kaduna, Najeriya. To masha Allah kana tare da Sheikh Malam Musa kasa da Sunna kan wannan layi. Na'am. Ah, na kira ne ma malam fata alkhairi a daga wannan karatu da ya mana gaskiya alhamdulillah muna tsara fahimtar inda da gaskiya take Allah muke roƙo da tabbata su akan sunna Allah muke roƙo kuma da yarda ta da mu baki a cikin sunna maza Allah sallallahu alaihi wasallam masha Allah mun gode maka sosai Allah ya saka da alkhairi Allah sa ka da amin amin mun so eh, uh to muna mu gode sarki zai eh bari mu all right uh next call abin ya ka ko oh, next call ka ka call kuma na da kiran na biyu zai doki na ko wani dan uwa da yake kira ah, ɗazu ka kira ba mu ji zancen ka ba ah, ba ma jin zancen ka da kyau shi sa za ka yi sake kira kuma to a ah, I'm not going to one Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kola. Barka ka dai kola daga daki Alhaji Sani daga na? daga matka, to kana da shakka Malam Musa suka da sunna kan wannan layi eh, ina yi malam yadda ku barka da dare to malam na jinka yana amsawa ina ina amsawa uwa a barka da yamma barka ka ne السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كولا السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله تعالى يا سونا كيف ينعي كتلا أم سونا نجل ابن إبراهيم إنا جالك جالك كتنا تو مال الجميع ابن إبراهيم بجال جهر كتونا so kana tare da shek malam musa yusuf asadu sunna shi ma a kaduna So kyau ina yi ma zaki zaki fatan kai tare da bakon samalai. masha da muna amsa da to muna jin ka So abu na farko da zan fara shi ne da kwai wani abubuwa da malamanmu yawanci suna yi a shafi shi ne nan in ne tambaya ya kira zai tambaya sai kuma shi a tambaye shi to abin da nake son na ci a nan shi a lokacin da mai tambaya zai kira ya yi tambaya to shi fa ɗalibi ne yana son ya sani da baya buƙatar a tambaye shi saboda da a ce yana buƙatar a tambaye shi zai zo shi kuma ya zauna a wannan kujerar na malamai. Eh, ya kuri, wangani zan baka amsan wannan. abin da ya sa ni ma na goyi bayan wannan abin da ya sa wani in yazo zai tambaya ba zai tambaya na fitina Yanzu ta tambaya domin yana gani kamar zai zai kure malami ne to shi kaga malami shi ma masa tambaya amma in ka zaka tambaya tsakani da Allah ai muna sani ka gane yana so a lafazin kan da zaka zaka zaka yi ma malam magana malam ya san kana masa tambaya ne amma akwai tambayan kan da kai kowa na gwajin cewa kamar wani ya zo ya kure ni to shi ma bari a yi masa tambayan wa abu kaza sai ya ce a rike shi kai sauka to amma in ka zo kai tambaya abin da dole mala ya baka amsa bismillah na'am na'am game da maganan cewa kamar wani in ya zo da nuna cewa zai kula malami ya ya ku yi tambaya ya ki tambaya ya tambaya ya ku na'am na ji malam ya kawo ni da dai topic din manga an tabo san an taɓo nan da to tambayar zan yi shi ne na akwai hadisi da ya zo game da alil baiti hmm. wanda manzon Allah ya bayyana cewa an tafitin nan nasa su ne Imam Ali sai kida Zahara Fatima kenan sai Hassan da Husaini sannan da kai wasu wurare ma da har wani ya shiga farko matsala na kisa'i kenan allu kisa'i wannan ya bayyana su a matsayin alibaikinsa sannan ayan Qur'ani ma ta zo ta fayyace mana shi ma dai su ya ɗeba so mun samu tsakanin mu da ahlus sunna wanda su sun tafi akan cewa ayon Qur'ani da yi magana akan inna ma yuridullah yuzu an kuma rubutu kaifi inna ma yuridullah yurukum tadiyya so ya ya sauka ne akan matan annabi da su hal da yake da muke cewa ayin ya fara da su ne so wanda mu kuma mu ce a'a an fara da su wancan magana daban wannan kuma daban so sarki zaki abin da zan yi shi ne nan in a ce gashi mun samu sabanin fassara tsakanin wannan sun ce kaza ne wayancan sun ce kaza to wa ya fi cancanta ya fassara wannan magana ne? annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne to annabi mu ya fassara mana shi za mu ɗauka fassarar annabi ne ko ko za mu ɗauka fassarar da mu yi ok wani irin fasara nan ya yi mana fasaran da ya shi ne nan ya bayyana alil kaftin nasa su ne wayannan Hassan abinan Imam Ali sai ya da hara Hassan da Hussein Ya kuri kalu malam Musa shigo wannan a nasa alaihi ya fassara da baki da kuma ya fassara da action hadisi ne ya zo cewa gashi yawa wa muna kan ana magana ne akan alibi sarki za zaki to sai a ce ga shi nan shi ya bayyana waɗannan su ne a lukuncinsa wannan bayyanawan mu a wajenmu ya fassara ayan Oke, ko a gunku annabi ya fassara. Ayan ne tun da ya bayyana halin baitinsa ga suna. Ya kuri, ya kuri malam Jamil, Allah ta kama maka da alkhairi. Kaga ina gana abin da kuka yi da bakin. Kaga da zuwanka isan bai malam magana, she malam ya amsa maka. karani amma kaga da zuwanka ina gani ah, inda ba ku fahimta ba za ka abin da malam ya faɗa kai kuma kan kago da kai ma ga hujjar ka kaga dole ka kuma ayi maka tambaya to ba kaman ana so a kure wani gari a cikin nan kai ka kai mu muna so mu fahimta na'am ba na kawo maganan da wani abu ne da kun tambayan zan kawo din very good very good very good tambaya da eh. tambaya da ita ce shin wannan hadisin da ya zo ya nuna cewa manzon Allah ya nuna wannan Imam Ali da Sayyida Zahara da Hassan da Husaini a matsayin halin barcinsa ya inganta sannan kuma ina so malam ya kawo mana hadisi guda ɗaya wanda manzon Allah ya bayyana matayensa daga kan na Aisha har zuwa duka matayensa da sauran Hassan da Husaini ya kira su da halin barcinsa. muna son hadisin hmm. shi ne tambayar ka sannan yawa sannan sarki zaki akwai wani magana da ya aka mafasu jina hmm. wanda ina tunanin ya kawo wanka wai cewa a daren farko na ramadan ana son ka yi wanka ne za ka abin da ɗan eh, wani cuta ko kake haka da yake samun mutum cutar eh, abun nan wani abu da ke gane ba shi ne a mafasu jina dusan da ake gusul to ana nufin wankan sarki ne ina tunanin ka miki tambayar nan sai ya ce muka ba haka ba hmm. ka miki tambayar nan ina nufin wankan sarki wankan jaraba ke ce a wai wanka ne wanka wankan sarki ake nufi sarki zaki in ya fita littafan nan in ya fita wasan da za a kawo wanka ba za a taɓa ce masa wankan idan kan yi a gusul na ba ba ko kan tsaki ko wani abin to wankan ake kawo to wannan wankan ana nufin wankan tsarki ne kamar yau da ranar juma'a ana yin wankan tsarki wanda malam tsarki malam ya kuri malam bismillah malam ta Allah kana da mafatihul jinan a wajenka wai kana da mafatihul jinan a wurinka yanzu haka yanzu haka gaskiya ba a kusa to da Allah zan zan ja zan ja astadi na bakwai zan ja sarki ya ce ni ne ban gane ba duk inda aka ce a ana nufin wankan janaba ne yanzu malam zan ja na bakwai na bakwai da ya ce a sa ya kaji ya kaji ai shi ne zan ce ya kaji sarki don mutane su gane inda aka dosa mm-hmm. da Allah malam bai sunansa malam Jamilu eh malam Jamilu Allah na bakwai da ya ce an ta sila ɗaya ka ne to shi nan ba kome da ya ce an ta sila mutum zai yi wanka fi na harin jari a cikin ƙorama mai gudana wankan janaba ne sai an tafi an samu ƙorama mai gudana sannan waye subbu ala ra'asihi zaka farara maka ruwa na kafin min alma'i har kan faɗa talatin aka aka zuba wankan janaba ne sai an tafi ƙorama? Na shi ne sai, yi wa mutane gane wankan janaba ne sai an je ƙorama? Wai wankan janaba ne sai an je ƙorama? Yawa, to sarki zaki ban ji wannan wurin ba, da daidai wurin da na ji shi ne na yi magana. ni na ji wajen da ya kawo abin kawo da ya kawo wannan cewa wanka a je wajen kurama a zuwa su talatin ko wani abin nan sannan game da wannan a'a ah, ah, ina zuwa ina zuwa ina zuwa iya kuri iya kuri kana kai dan shi'a baka san wanda ba kore kai ba ka yi ne sai ki zaki ko dai ba dole ba ne, ina son mu sani baby ba dole ba ne. yawa ba ce da bari sarki zaki na ce da haifi ne a wai ba dole bane okay okay okay ina ta malam yana tare da ni ko da a ce ba na yi ba abun aibu bane ko abun nan ne haifi ne wannan in ka yi za ka samu lada in ka kashe ba ba ku da nufi ba wai wajibi ba ne amma abin da nake so sarki in gyara maka maganar da nake faɗa maganar da nake so in gyara mai maganar da nake so in gyara mai yanzu maganar da ya faɗa eh. ya ce wai in an ce algusulu ana nufin wankan janaba ne eh. kenan yanzu kaga shi ma ya yarda cewa ba wankan janaba ba ne tun da aka ce a tafi korama na'am haka ne na'am haka ne wanda ya ji ba ma in ba yau shi yana ɗan shi'a ba wannan abin da karanto ba ji ba wanda ya ji ba yana ɗan shi'a na'am kuma na na tunanin malam ya kafa maka wuce a kan cewa ita wannan littafin mun ɗauki ta kamar kamar qur'ani ko wani makamancin haka ko a'a ni ban ce qur'ani ba wai tafi Buhari da Musulama bai ce Qur'ani ba. Saboda littafi ne na addu'o'i sai da aka tashi. Hmm. Wanda akwai hadisai wanda mun yadda da su a ciki na manzan Allah wasu kuma muka kore su saboda suna nuna kaskanci ga manzo Allah ko kuma su saba a hankali shi wannan littafi shi wannan littafin dai wannan masa Allah ne ku da dadiya annabi yana karatu wajen malamai dan uwansa okay okay Eh, yanzu sarki dan Allah dan Allah idan da adalci sarki da ya kaji da Allah malam kola kola kola malam malam malam malam malam Jamilu malam Jamilu da Allah idan za ka tambaye ka kai ka ga yanzu sarki na karanto abu a littafin nan hmm. yace yana dan shi a bai ji ba sai yau hmm. sana a daidai lokaci ne kuma shi yana hukunci cewa akwai hadisan da suka tabbata akwai wanda ba su tabbata ba a ciki wanda aka karanto abu bai taɓa ji ba sai yau ta ina ne kuma ya gane cewa akwai abin da bai tabbata a ciki akwai abin da bai tabbata ba to akwai magana Allah ya yi haƙuri ya bari da ba shi amsan tabbai. Tambayoyin nan ne zan maimaita su. To, muna dinka. in kuma ya ji ma ba bukatar na maimaita su ya ji ko ko na maimaita na ji mana mana wai ya ji mana ka ji ko na ji ba tambayar da ya ba akan maganan ahlul baiti eh da kuma da kuma ɗayan guda ne ka yi magana kake cewa hadisin ya taɓa kira matansa da sunan ahlul baiti Eh, ya kira matansa da Hassan da Husaini da wanda da muke faɗan alibai idan matan ya kawo su ya ce waɗannan su ne tina na san hadisi. Sannan shin wancan hadisin ya inganta? Ko bai inganta ba. Wanda eh. masha Allah. Mun gode maka Allah ta kara rayu. Allah ta kara rayu. Ina godiya sosai. Mun gode, mun gode. Assalamu alaikum. Yawa. Bismillah shekara. Sarki. Na shekara. akwai abin da ake ce masa aljam'u bainal adillati haɗa dalilai idan suka zo yanzu a ƙwar'ani za ka yi samun matsala ce ƙwaya ɗaya amma Allah madaukakin sarki da ya tashi ba a guri ɗaya ta tattauna ta ba ka gane da aka tashi amma ba a guri ɗaya aka tattauna ta ba ka gane na'am an tattauna ta a guri kaza da guri kaza da guri kaza da guri kaza idan kana so ka fitar da hukunci in ka zo sai ka tattaro da inda Allah ya yi magana shi zai baka natijar mai Allah yake so ya ce ba zuwa nake in ɗauki wata sura ƙwaya ɗaya ba kuma ta aya ga rago ayon in ki tattaro ayon na fahimci matsala ya eh, ya kai sai tambaya shine shin annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. maganan ahalul baiti jiki ya yi shi ne kawai a wannan hadisin kwaya ɗaya ko akwai wasu hadisai da yake kira wasu ya ce masu ahalul baiti idan ya yi a wasu guraren kaga adalci shine ne ɗauko maganganun annabi mu haɗa ba mu ɗauki kwaya ɗaya wanda ya mana ba ai yanzu kaga na kawo cewa a cikin littattafansu an ce da Ubaidullahi bin Haris da Sayyidina Hamza suna cikin ahlul baitin da jafar farko. wannan magana ta annabi sai mu kore ta dan annabi bai fada a nan ba sai mu ce jafar bai cikin ahlul baiti sai da na hamza ma bai cikin abbas bai ciki na'am kaga ba za mu yi haka ba sannan dukkan su sun yarda yanzu ka ɗauki al-imamu jafaru sali lokacin da matsalar nan ta faru bai duniya amma sun yarda ahlul baiti ne Aliyu ali zainul abidina haka matsalar nan ta faru na rufewa da mayafi bai gurin amma sun yadda ahalul baiti ne na'am idan da mayafin ne ke sa a shiga don an lullube su kadai to ai da duk wanda bai cikin mayafin bai kamata ya shiga ba in ko sun saka wasu ba cikin mahaifin mayafin suka zama da wani dalilin to wannan dalilin shine dalilin da saka wasu suma suka zama ahlul baiti kaji abu na farko Mm-hmm. sannan ai a wancan darasin na kawo abinda hadisi annabi ya faɗa a hadisar na na Aisha da aka mata kazafi ai ya kalle ta ya ce manya azuru ne min rajulin balaga azahu fi ahli baiti mm-hmm. annabi ya faɗa haka kan na Aisha ko bai faɗa ba mm-hmm. sannan ya ce a nuna annabi ya kira Aisha Aisha na na Aisha ya ce masa wa zai ɗaukan min mataki ga mutumin da cutar wasu take akan mutanen gidana sannan a wancan darasin na faɗa na ce gashi annabi ya koya mana salati lokacin da muke salatin ibrahimiya muke ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ba muna faɗan iyalan gidan annabi muhammad ba to sai ya fassara suwaye ali muhammadin akwai riwaya na Allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kaga sune ali muhammad haka ne shikenan ba mhm. iskali bane haka ne da aka sa ƴaƴansa sun shiga ciki matansa sun shiga ciki ali muhammad ne na'am saboda da aka wannan ba iskali bane eh, a abin da tambaye ka gashi nan an shi amsa gashi nan na bashi amsa akwai hadisi annabi ya ce manya azurni min rajulin balaga azahu fi ahli baiti ya kira su ya ce ahlul baitin shi sai hmm. kenan hmm. sannan salatin da muke mana yin akwai siga ba ɗaya ba a ciki akwai sigar Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi hmm. wanda ya nuna mana cewa matan annabin da zure ayan annabin su ne ali Muhammad sannan mun faɗa mun ce ali Muhammad din ya kasu gida uku akwai na nasaba akwai na haihuwa akwai na surukuntaka mu ko muka haɗa maka riƙe. saboda mun tattaro dalilan kaga mu a gurin mu yayan sayyidina Ali Jafar na'am ban su ɗaya mu baban su ɗaya mu a gurin mu ahlul bait ne amma ban sani ba wata ila kuma yana iya fitowa ya kalli duniya ya faɗa ya ce Jafar ba ahlul bait bane wallahu a'lam to bari mu je na biyu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai ki zaki. Na'am kola sunan ka ga nashi kira. na Sa'id Usman ɗakin gari. Malam Sa'id Usman ɗakin gari. Nasara a Najeriya. To masha Allah kana tare shi malam Musa da kusa da kusa. Masha Allah, sarki zaki da farko ina ma fatan alheri da fatan mun sha ruwa lafiya duk da mu a nan da muke. A gaskiya mun sha ruwa. ni ma na sha kan tana kankana kuma tana da wata da muhimmanci cikin eh, eh, eh, suna shiga suna shiyawa sosai masha Allah haka ne kuma ina ma ina ma babban malami Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu Sunna hmm. fatan alkhairi ina ma malam cewa Allah ya saka fadar alkhairi yana jin kuma amin amin amin to masha Allah dama muna kisawa dai haka na ga ana alama ce ya tare ni wani ɗan Allah saka da saboda haka sarki tambayar wanta mu ba mu da iskali al-imamu Hassan al-imamu Husaini na na Fatima cewa sai sai da na alba wani ahalin sunna a duniya da yake da shakka ba ahalin ta bane ba wanda yake da wannan shi wa alaika salam kola sunan ka ga nake kira a ah, mana ubaidullahi buzu to kana tare da shek malam buzu ai kuma sunna kan wannan layi Allah ya sarka wa sarki zaki da alkhairi amin amin amin amin kana azumi ba wai eh, na zai zuba sarwa ina wa malam asiri kuma fata alkhairi alkhairi amin amin amin amin malam nan malam karatu shi da ya mun da ne ko ne ko ne abun nan. amma to sarki zaki tsakani da Allah jajirce wa kadan su na'am Allah kai zai biya Allah ya saka maka ka ga ne Muhammad sallallahu da abun sai amma yanzu ina abun kanna Allah sai na gaskiya Allah ya da Allah eh sarki zaki irin wannan kiji ta hali na'am ba kowa bane zai nace da cewa ba wannan da kaga wannan tsara ya ga wallahi sai kowa zai ma a rinka da kuwa Allah kan wasan Oi na Allah ya saka, Allah ya saka. Amin amin. Don Allah don annabi. Allah ya damu hoton na ɗari da bilhaji alam da ya ɗaya da maguru har ya huwa ya yi wani kamar wani da mata su Da shi wannan kowa, ban ce in shi a ƙarya suke. Hmm. amma zan su ɗauke ni na kan ma'adai karatu wanda zai yi ba karatu abin da karatu ke gwada a har da kula da gaskiya ba hmm. a ce wai ka zo ka tsara malamin ka da na alƙur'ani ya kaddara wai ka ce kai zan malamin ya kasu wanda Allah ya ga cewa in mun yi zayayya kan wani abu in kana na ta fi shayin fara duk kuma ila ya yi wasu da shi ba don Allah su tsoron Allah ya cewa wallahi da shi za su yi ubai da wani su malami na kara tuka da nan annabawa saboda ni shi ne ne masu tare da koyata annabar shi ya zama malami na duk annabi ne da koyar ma'aikata sallallahu yau duk da da zafa wallahi kaji da su tun da muke hudu da malamai ko wallahi ban taba ganin malami da afar sunna ba hmm. ah, me yasa me yasa kake haka wallahi ban taba jin dan tariqa ya mu dan tariqa yake ban taba jin ɗan shi a ya mu shi a rabbi ba ban taba jin dan izala ya mu izala rabbi ba sai wurin afar sunna lokacin da ya domin da kiri na da abin kuma wannan hmm. muke da kai hmm. sarki zaki za ka sai a kira sai a nan ana magana annabi shi kuma annabin nan ko ba naka bane kuma dan malami kamar yadda ya faɗa cewa ba wani wanda ya samu wani mutum ai ba da ne ba shi matsayin da har ya zama yana uwa malam ya kyautata min zato kai Allah kuma ya sa zaton da kake min a gurin Allah na fi haka amma ni ina cikin ɗaliban karatu ne ba malamai ba har yanzu muna matakin ɗalibai ne na'am na'am na'am na'am na'am na'am akwai wata magana da kai sarki ɗazu akwai wata magana da kai ɗazu eh. da ka tambaya akan na abubakar mata nawa ya aura wanda na ce zan baka amsa ai ban manta ba sai na abokar kafin ya bar duniya ya auri mata guda hudu eh, akwai kutelatu binta abdul uzza wannan ita ce ta haifan masa abdullahi da kuma asma'u akwai ummu roman alkinaniya ita ce ta haifi na na aisha da abdurrahman mm. akwai asma'u Binta umaisin matar jafar yayin sai da ita ce ta haifi muhammad hmm. sana akwai habibatu bin kharija ita ce ta haifi ummu kulsum hmm. wayannan su ne matan da sayyidinan abubakar ya aura sannan akwai sayyidina ummu kulsum yana da ya ummu kulsum sannan sayyidina umar shi ma ya auri mata kafin ya bar duniya wata tara su ya auri wata ya auri mata sun kai bakwai wow akwai zainab binti maz'un akwai Malekatu binti jarwali akwai ummu hakim binti haris akwai atikatu binti zaid sannan akwai ummu kursum binti ali bin abi talib akwai jamilatu binti asim sannan akwai qaribatu binti abi umayya wa'annan su bintu ali bin abi talib sai da eh. ya aure yar ali yar sayyidina ali ummu kursum wata fatima ta ta sayyidina umar ya aure ta sayyidina umar kwarai ya aure yar na ali kwarai na umar ba <laughs> sai ya kuri sabu saboda Allah na eh. umar ba an ce ya girma ya girma na ali ba ma eh. sai kuma ya aure yar na ali to me a ciki ya <laughs> ce amma musulunci yo musulunci eh? kenan samina wata na musulunci ka lura ai samina wata na ai kaga dalilin da yasa yace yana son ya aure ta ya faɗa ai dalili ya ce kowace irin nasaba tana iya yankewa a gaban Allah ya ce amma banda nasabar da take da alaka da gidan annabi shine dalilin da yasa ya aure yar Fatima wacce sai da na ka gane na gane yar Fatima wacce sai da na Ali ya haifa wasu daga suka ga wannan abin zai ba su matsala domin wanda zai zo ce maka umar mutumin banza ne sai aka ce maka kuma yar da na na fatima ta haifa kuma umar ya aure ta kanka zai buga sai suka kokarin ta a ƙarya ne kai wannan auren ba a ma yi shi ba na'am ka lura sannan a sai sai da na usman shi ma ya auri mata haka nan sai da na alima haka sai da usman ya auri mata kamar haka shi ma na'am Ta lura amshak sannan sai da na ali shi ma ya auri mata da yawa matan da sai da na usman ya aura akwai rukayya yar manzan Allah akwai Umma Kursun yar manzan Allah akwai fatika bintu gazwan akwai ummu amr bintu jindu sannan akwai fatimatu bintu walid bin abdushams akwai ummul banin bintu uyaina akwai ramlatu wato binti shida bin rabi'a akwai na'ila Bintu fara'ila ya auri mata takwas kafin ya bar duniya amma ba lokaci ɗaya ma idan wata ta rasu sai a auri wata ai mafi yawanci a wancan zamanin ba kowa yake zama da mace ɗaya ma sannan idan ka dawo ta ɓangaren sai da ali Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda ya auri mata haka kamar haka akwai fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi sallama da tara su akwai umamatu binti abil as sannan akwai khawlatu binti ja'far bin qais sannan akwai laila binti mas'ud sannan akwai ummul banin binti hizami sannan akwai asma'u binti umays matar da sannan abubakar ya rasu ya bari sannan akwai as-sahaba binti rabi'a sannan akwai ummu sa'id binti ruwa wa'annan sune matan da sayyidina ali ya aura bayan na da fatima sayyidina ali ya aure matan sayyidina abubakar abakar ai shine muhammad muhammad shine ai na faɗa maka abin da qur'ani ya faɗa shi zai tabbata na cewa muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kufari ruhamau bainahum ka san cewa muhammad ɗan gidan sirina abubakar wanda ita asma'un wannan ta haifa da ya rasu sirina ali ne ya reni yaran a ƙarƙashin shi tasu hmm. shi yasa akwai muhammad ɗan jafar sannan akwai muhammad ɗan abubakar kuma suna ƙarƙashin su ne na ali na'am ta lura so in ana karanta da mutane suka san wannan a tarihi duk wanda zai zo ya yi matsari ya ce tsakanin wane da wane matsala ta faru an mutu ba a gaba ba a magana an je an rusa gidan wane duk za ka gane ƙaryar banza ce Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Amina alaikar salam sarki mulki. Na'am kola ya sunan ka daga nake kira kola. An sake yana kalla yana ta jira ta kai ai sarki kola kai hakuri kai hakuri kai hakuri. A ya sunan ka daga nake kira kola. Alhamdulillah kola. Alhamdulillah. Ibrahim daga nan kira. A Shak Malam Ibrahim daga kasar Lagos. To kana kan Shak Malam Musa Yusuf a suna kan wannan layi. ina ba shi ne galibi ne na malam mun da zuru to muna tare da kai muna ji gaskiya ne ni wani dan wani dan lokaci nake so na ne kuma in ce tambaya ne ga malam ko Allah ta sani to masha Allah muna jinka gaskiya magun nan sarki am sarki zaki a tambaya mun masanin sunna ya yana da masaniya game da zaman da za a yi da na Kano mu eh, aje wannan magana wannan magana bai bai ba shi wannan magana da ban gane wani irin masaniya ba ina so ku ne saboda ko wani dan lokaci da nake so da nake yin na ina hakuri ya mu fita muka haka mu fita kan ina hakuri ne ya kamata mu duba ta gyara ta gyara kurga mu mai kyau ina hakuri in muna malam da ba mu magana amma muna wanga mu wannan ina hakuri ya kamata mu shigo da shi eh da shi ke nan bayan a gaishe mun da malami na Allah ya saka Allah ya saka ina ina ina ina dan uwa Allah ya wallahi na gode da ka fahimce ni na ji da sai kuma to ya zo ya tambaya ne zaman mukabala muka ce ba shi a cikin ba wannan muke yi ba mutum wannan daban ne da batun wannan kuma da ake yi daban ne shi yasa bai kamata mu haɗa duka a wuri ɗaya ba to assalamu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Barka kare kola sunan kare na ke kira. Sanayin layi buzu ne da wata bayanan kuma mala. Ah, buzu kan kake dawowa. wallahi sarki da alkhairi dai da da alkhairi wannan magana da asar yana wani an sai na ga masu da ya aura na zuwa ga na su ya ce mata mu cewa duk tarihin da ake ba cewa da da ba su da wallahi mun gane ƙarya ne ta mutu wanda mai cewa akwai ɗan shi a jiran tsakanin nan wani program a shafin ɗan tv na shi yi magana cewa to malam shi ka dawo kenan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola wa alaikum salam kola sunan gargan nake kira barka kola ya sunan gargan nake kira lafiya kalau kola ya sunan ka daga nake kira Muhammad Nura daga kasar Libya Malam Muhammad Nura daga kasar Libya sun karanta da Sheikh Malam Musa Yusuf Masu da shi kan wannan layi yawa tambayar da muke da ita wannan san ɗan shi'a da yake wanka ne wanda bai san shi ba wanka na gaba ne wanda ko wanka ne gaba ɗaya wanda shi ke kowa ruwa talatin hannu talatin da yi magana wanda ah, ai ba dai shi ya karatu wajen malam musa karatu to ne wannan shi ne ya mun duhu nake O ko wasan kana da kana da kai masa kan ya cewa ka wani sai gane cewa wannan wanka na kana ba bane to wani irin wanka ake yi sai an wasa ruwa 30 akan ko ka san hausa shi ne abin da ke Allah ya ta muku da muhimmanci. Wannan wani irin wanka ne sai an wasa ruwa 30 a kai shi kuma zai ce wai da ta wa kamar wankan jaraba ba ne ba sha Allah ba sha Allah eh. Allah ya saka wa gara alkhairi Allah ya saka wa gara alkhairi Amin Allah saka mu da Amin amin shi kaji wani tambaya ne A'a ai dama ka san shi wancan da ya shigo eh. ya so yi wasa ya so wasa da hankalin mutane ne cewa ni ne ban gane ba Ok. ai wanka da ake magana wankan janaba ne a daidai lokacin da a baya da ya kawo na hudu yace yustahabbu an ya ati ahlahu an so ka zo wa iyalansa kaga lokacin da kai jima'i wankan da zai biyo baya shi yake da alaka da wankan janaba ko hmm. to sai aka zo aka ce an yaktasila fi harin jari ka je ka samu kuma korama kai wanka sai ya ce wannan an yaktasila ma shi ma wankan janaba ne ni ne ban gane ba kuma sannan sai ya ce wai bai ji ba a kyale shi kawai kira assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola alaikum salam kola ya sunan ya sunan kola daga ɗaya kira ya sunan ka kola daga nake kira malam mujahid kola kana da matsala hmm, kana da matsala jama'a kuma mu duki kira biyu kawai shemu tashi ya kuri ah, lokacin sallah ya kai nan wannan kola daga kasan saudiya na ga networking ka na da matsala sosai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki na'am kola sunan ka ga nake kira barka da dare barka ka dai yawa sunana haruna kaka ina kira daga ilomin Najeriya Haruna Tata daga Ilori Nigeria su karanta da Sheikh Malam Musa Yusuf Fasa da Sunna eh rawa ko Ilori na fi cikin Yarbawa ne ko na fi gari Yarbawa ne Haruna Tata ne ko Kata eh wai Haruna Kata eh to kika so, to muna ji. Ina ina malam fata alƙawari. Masha Allah, malam. Ina amsa dan uwa. Tambaya ta yi ce, wai waɗannan mutanen su ba su da wani addini sai za su mu sahabai da da wasu abin nan ba wani abin za ba ba na za su kai da koya mutane na addini mala haruna gaga ba ba ba ba ba ba wanda zage wani sabi yanzu da mala kai kada da wannan misali ina magana da kuma shi ne ba da wannan mawdu'i ne da da ba su ba da suna wani koyar da addini ba su da addini irin eh shi ne da dubi ko a azumi eh, wallahi bismillah wala sarki yanzu saboda lokaci hmm. akwai wani bidiyo na wani malamin su Allah ina so ka sashi ya zama shi ne na ƙarshe sai mu tashi shi nan zan tura maka yanzu eh kan wancan layi na saboda wannan yanzu. Eh, eh duka guda biyu eh zan tura maka za ka gani a daya ina so ka gani shi kuma wannan kaman maganan daren lalatin qadari ne eh to shi kuma za ka ji irin aikin da ake yi a lalatin qadarin a kaman biyu na tura maka da na tashi za ka ga akwai wannan na tura farko eh. to ban da shi wannan goge shi eh, eh, ka gan shi ko? Ina zuwa shan.

ba su zo suna suna suna shafa ruwa zuwa ana ana ana ana magana ana ba a girmama maza wata ana zaka ta ana ana shi ya yi ba na na na ko su ta karatu su ce yau suna za su karatu iri kaza misali ko kuma ba ma a shafa ko ina a majalisan su na karatu su su rika yin karatu ba wai a ce wannan su zaki ba da wannan ba da su sai addini ba ina ku ina ku ina ku wannan shi a yana ganin wannan abin a In Allah ya yarda malam Haruna ta. ana ci gaba da tattaunawa a wannan shafi ah. na sarki zaki Allah ya ƙara masa albarka. Da izinin Allah a hankali a hankali abubuwa za su gaba da fitowa mutane. Hmm. Mu ma yana abin da muke faɗa ba daidai ba to Allah ka nuna mana daidai ɗin mu kama. in so muke a gudu tare a tsira tare wannan shi ka gani eh. wallahi masu kira don Allah don annabi ko ya hakuri da dan ba mu minti ɗaya ka saka abin bai da yawa masu kira ne shi na buga assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kora assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam barka da yamin lafiya sarki da yake barka da suna na Salik suna kira daga kuma uh, da suna kan wannan eh, ina da malam malam na amsa yana amsa sarki eh, za ke magana ta haka manta ba fi shafa ta kan su malam ba. Ah. A oh. wani ne karatu wai to ina jin ka. To ina jin Abin da malam yake faɗi na cewa eh, Sai Umar ya auri karsa yadda na Ali. na kan mamaki. Eh, kaga a rike sa ya kuri, ya kuri, ya kuri, ya kuri. Abin da aka ce maka musulunci ya faɗa. kai baka da naka na zabi a cikin abin da musulunci ya faɗa kai naka ne sami na na kawai kaji kuma ka bi da aka faɗa. ka gane mm, to abin da ya sa na yi wannan magana saboda na samu labarin cewa lokacin da muke karatu da malluman shi'a nan malamin shi'a sun sun nuna cewa kamar wai yan sunna na zargin sayyidina ali cewa sayyidina ali ma ai lokacin da ya karbi musuluncinsa yana ɗan karami yasa musuluncinsa ma bai inganta ba bi mana ma'anan maganan su ake cewa wato su ba abokar eh, sai da umar suna ba sun ba su yi sama su haifi sai na ali kamar irin kwakwaci kan ake nuna nunawa ne. ka gane so sa da aka ce haka da yau na ji wannan magana gaskiya shi ne ah, a kogon aka ce yaro ne wanda aka ce su kamar sun isa su haife shi ma shi yau a ji an ce wai sun aure ɗan ƴar shi kaga inda hankali na fara zuwa kenan kaga hankali na fara zuwa nan mutunta sannan na zo na musulunci shi na da hannu eh, abin da yake faruwa da mutane a yanzu a wannan zamani shi ne eh. rashin sanin tarihi ka gane okay a lokacin da zamanin manzon Allah a wancan lokacin da Yahudawa da kuma wasu musulunci da su cewa da misali manzon Allah ya auri na Aisha tana karama da wani saboda a lokacin noman abu ne da ake yi. Eh. Ya gano? Yanzu ne kuma mutum yanzu sai dinga ɗaukan tarihin da bai san ta ba. sai ka kai yanayin da ka haɗa da na yanzu. Yanzu koron yau a Juliet da ake magana, ina son duk da bisa da sa jiki ba. Na'am? Abin da yake faruwa shi ne, eh. a yanayin rayuwa na da, Eh. ba wani abu da ya saba al'adar da ba wasu iya da duniya hmm. haka ake yi wato eh, wannan tunanin wani ne da ya zo kwanan nan ka shekara da yi wannan tunanin da zuwa ta da ka mutum ɗaukar abin da ya faru tun shekara dubu da biyu yana son project a cikin abin da yake faruwa a yau. A'a, ah, ah, eh, maganar gaskiya ne, shi ba da faɗa. Kaga maganar gaskiya ne, kaga a da ai mun tashi mun gani muna buga tsoho yana iya aure ai yariya budurwa wani lokaci duka ai ba aibu bane wani lokaci ba da kishi aibu ba ka gani ya ga ga dan so sosai amma yana zuwa ya aure yariya karama a yanzu ma tana ganin mutum ma da kuɗinsa da sa sai ya aure yariya da sai sai ta sai jikansa kuma a yadda sosai iyaye ma su ba shi a kan munna ana jin daɗi kudin sa da darajar manzo Allah sallallahu wa ya waye wani daga darajar manzo Allah ai ya fi wannan kuɗinsa yasa in ta daraja manzon Allah ya ba shi a ɗan karama da wannan a ce wai kuɗinsa ya ba shi yariya ɗan karama an gaja hankali za a ɗan biyu ka san ɗaya ya fi ɗaya to na wanda ma muke gadara ma da shi a zamanin mu gaba muna proud da shi wasu ma da muna da shi balle ma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ai wannan da malam Musa ya fara gaskiya hankali na je gurin mutunta sosai daga baya hankali na ya dawo kuma cikin musulunci shi ne a ah, sami Ko ne da yake so in fahimtar da wuri shine wannan ba ma zance ne na musulunci ko ba musulunci ba. Zance ne na zamani kawai. Masha Allah. Masha ne na zamani. A za ka wannan ba ba. a wancan wasu da suka zo suka ce a saboda kowa yana yi. Hakan da zamani ne. Hmm. yaran yanzu wani ma san karkwata ba. sosai sosai abin da ya ko ne ne ba har a masu a ya kuri mun gode salamu alaikum kola Allah da kola za Allah a fito ba za mu doki ba kuma za mu buga shi wannan audio video inda malam Musa ya ce mu buga mala ya mana eh, jawabi akai eh, ya mana addu'a mu tashi kuya kuɗi مع المهمة والمستحبة عشان تصير هذه الأعمال واحد الغسل مستحب الغسل في هذه الليلة في مجال من المغرب إلى تدخل إلى الحمام تغتسل تغسل الرأس والرقبة أولا ثم البدن تنوي أغتسل وغسل ليلة التاسع عشر من شهر رمضان الثاني زيارة الإمام الحسين عليه السلام زيارة خاصة موجودة في مفاتيح الجنان في فصل الزيارات زيارة الإمام الحسين في ليالي القدر العمل الثالث صلاة ركعتين لا تنسوا في هذه الليلة ثلاث ركعتين ركعة بعد الحمد سبع مرات سورة التوحيد فإذا فرغت من الصلاة وأنت جالس في مكانك تقول سبعين مرة أستغفر الله وأتوب إليه هذه الصلاة المختصرة اللي ما خمس دقائق في الرواية من صلاها واستغفر بعدها بهذا الاستغفار لا يكون من مقامه إلا وقد غفر الله له ولأبويه الرابع قراءة دعاء الجوشن الكبير الخامس إحياء هذه الليلة بالعبادة تحاول تكون في هذه الليلة إلى الفجر في عبادة وطاعة في قراءة قرآن صلاة استغفار عمل طيب صالح السادس أن تقول مئة مرة أستغفر الله ربي وأتوب إليه تمسك المصباح بإيدك وكرر هذا الاستغفار 100 مرة أستغفر الله ربي وأتوب إليه السابع أن تقول 100 مرة اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين العمل الثامن رفع المصاحف على الرؤوس مع الدعاء الوارد بذلك وأعمال أخرى من أحب أن يأتي بها فليراجع كتب الأدعية yanzu kaji abin da wannan abin ya kunsa. Hadda Allah ya tsine wanda ya kashe ba ya kashe amirul mu'minin ya kashe sayyidina ali yanzu wannan ya kunshi ibadar da za a yi ne daren sha tara jiya ba jiya muke sha tara ba eh. to ibadar da za a yi daren sha tara ne jiya na'am kana kana gane na'am bari mu abin nan a gurguje mutane don su gane inda aka dosa akan ita wannan ibadar da shi wannan bidiyon ya faɗa a dunkule kaga abu na farko da yi magana na farko kaga ya ce yustahabbul ghusl min al-maghribi ila al mustahabbi ne daren sha tun daga lokacin da rana ta faɗi daga magariba har zuwa alfijir ranar sha tara ga wata kai wanka shi kenan sannan na biyu ziyaratul imam al-husayn alaihi kai ziyara da al-imam husayn kaje na biyu na uku salatu raka'atayn sallah raka'a biyu ya faɗi yadda za a yi ta na hudu akwai qira'atu du'a'ul jawshan al-kabir ita ce addu'ar da yace maganan tsinuwa ga wanda ya kashe sayyidina ali sannan na biyar shine iya'u hadhihi al-laila bin ibada raye daren da ibada wannan daren sha tara kenan abinda za a yi daga cikin abinda za ka shiga da shi na ibada hadda tsinuwa ga wanda ya kashe da ali mu muna cewa wanda ji ya kashe da ali Allah ya tsine man albarka kuma man sani Abdulrahman bin Maljam ne al Don annabi ya riga ya gama tsine masa albarka amma sashi ya zama wata rana ta ibada ta musamman a ce daga cikin ibadar da za ka yi akwai wannan <laughs> wannan yana buƙatar a samu inda annabin ya sa ya ce a haka Allah ya samu dace zau haka wannan wannan kaɗan haka ɗan ji Allah ya kai mu bayan sallah ta bakin naka eh. idan Allah ya kama bayan sallah akwai magana akwai magana akwai magana wani na san in Allah ya kama bayan sallah zan ɗibo abubuwa <laughs> sai ka wallahi sarki wallahi bayan sallah amin kuma muƙabala muƙabala da debate a shafin nan naka sarki in dai da ni ne na to ba amma fara ba wallahi yanzu za a fara wa Allah ya saka kuma wanda yake shirin muqabala wanda ita cancanta kowane bangare amma manyan su muke so su dinga fitowa ba ƙananan ba mm. to muna aika musu goron gayyata sarki na'am yawa mu haɗu da su bayan sallah mm. akwai wani ma zan turo masa zan turo maka muryarsa ka ce wa shi'an su baka nan ba shi ka gayyace shi shafin nan shi ma ya taɓa tattauna maganan mutu'a to in shi wannan yana da uzuri eh. ba zai samu zuwa ba ko bayan sallah ne a gayyaci wancan ya da haka wannan shi ne yawa Allah ya ƙara maka lafiya sarki Allah ya tsare mana kai ya tsare mana mutuncin ka abinda muke na ibadu cikin wannan watan Allah ka sa ya zama karɓaɓɓe na kurakuran muna roƙon Allah ya yafe mana Allah ka sa muna daga cikin wanda Allah zai azarta wajen riskin wannan dare na lailatul ƙadarin da ya rage ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al rabbil alamin mun gode shi Allah ya saka da alkhairi Allah ya